ya kasa samun jin daɗi imamu sa'ad yake cewa yadhkuru ta'ala halatal na Allah ta'ala na ambaton halin mushrikai wanda kai mai sauraro ka saurari wannan aya tana cikin alkur'ani a surutu zumar in ban manta ba aya ce mai namba ta arba'in da wani abu ko da biyu ko da uku ko da hudu ko da biyar ba za ta wuce ka ba ba zan iya tuno ban aya ba amma suna suratu zumar mai sauraro ka saurari ayyana sai ka kwatanta da malaman tijjaniya musamman wannan kabiya da waɗannan shaidanu shakiyai shaidanu shakiyai suka fito suke kare mai bautan kabari a kabarin shehu gibirima shehu gibirima nan ɗan adam ne shehu Gibirima nan ya mutu ba zai iya yi wa kansa wani abubuwan lanta na yi wa wani amma an je ana kiransa daga malamai suka tashi suka ce bai dace ba shirka ne waɗannan shakiyai shaidanu ɗan iska suka tashi suka zo suka tashi gau suka ce su dole a raba hakkin Allah da shehu gibiri da da shehu tijani to me sauraro ka ji fassarar ayan nan abin da imamu sa'adi yake cewa yaskuru ta'ala halatal mushrikin Allah ta'ala ne ke ambaton halin mushrikai wa man ladhi qitadahu shirkuhum annahum da abin da shirkar su take hukuntawa annahum idza zikirallah idan aka ambaci Allah tauhidan lahu aka ce a zo a kadaita shi da hakkinsa shi kadai wa amara bil wal amru bil ikhlas akai umurni da wa amara bi ikhlasi dinila akai umurni da azo a tsarkake addini ga Allah shi kadai wa tarku ma yu'badu min duni a kyale duk abin da ba Allah ba kowaye ko shehi ne ko waliyi ne ko aljani ne ko annabi ne ko mala'ika ne a rabu da su to ya za a karke da irin waɗannan shakiyan mutane annahum yash yashma izuna wayan uh, firuna za ka samu zuciyarsu gaba ɗaya ta kadandane ta naɗe tana tafasa suna tserewa wa ya karahuna zalika a shaddar karaha suna kyamar hakan mummunan ki gani raddi ne zuwa ga jahilin pro mahaukaci kuma mara tarbiyya shine abul fatai wato yan uwa idan kuna bibiya ta za ku ga ban fiye son magana akan wannan jahilin ba dalili kwa shine duk mai hankali kuma wanda addini ne a gabansa ko da yana ɗariƙa wa'insu sun ɓatar da shi saboda ba shi da karatu ko yana da kyakkyawan niyya an ɗora shi akan ɓata saboda rashin sanin abin da ke cikin ɗarika amma addini ne a gabansa da kuma wanda baya ɗariƙan to za ka ga bashi sha'awar irin jahilci da hauka da wannan yake za ka ga kuma yana kyamar abin saboda haukansa a fili yake gaskiya shi yasa in kuna bibiya ta za ku ga ban fiya tanka shi ba gaskiya saboda duk rukunai na hauka ya tabbata gare shi duk kuma mai kishin addini a ko'ina yake ko da yana wani abu da aka ɗora shi bai san abin da aka ɗora shi akai ba za ka ga yana kyamar halayya da hauka da jahilci irin na wannan mutumin to kaga irin wa'annan ba su bukatan mu zo mu ta haska su ba su bukata gaskiya saboda kowa ma yakan gane musamman abubuwan da ya yi kwanakin baya nan bawan Allah ya taɓa zuwa ya ce ai ga hadisin yahudawa cikin bukhari ya karanto hadisi wanda ke magana a kan siffa ta Allah wanda ko da a ce a ɗariƙarsu ta bida'a a aƙidarsu ta bida'a ba haka suke mu'amalantar irin wannan hadisai na siffofin Allah ko ayoyi na siffofin Allah ba ba haka suke ma'amalanta su ba za ka ga akwai ƙa'ida da suke kai kamar yadda yake cikin jauharatu tauhid cewa kullu nassin shibiha tashbiha will wa aufa fawid wa rum tanziha suka ce dukkanin wani nassi wanda ya baka kamar kana wai kamanta Allah wai kai tawilinsa ta ƙarfi sai ka murɗa shi in ka kasa kai tawilinsa suka ce aufa wid ko kuma ka yi tafwidi an gane shi ne ma'anar ba wai haƙiƙanin siffa za ka yi tafwidi zuwa ga Allah ba a'a ma'anar na ayar kawai sai ka sallama tunda ka kasa bankarawa Allah magana suka ce warum tamziha kawai dai ka nufaci tsarkake Allah to kaga wannan mahaukacin kuma jahili bai san ka'idar da malamansa suka shimfiɗa gurin ma'amala da irin wa'annan hadisai ba shi yasa da ya karanta shi a maimakon ya tsaya kan ka'idar su ta bida'ar kawai sai ya ce hadisin yahudawa ne wani daga cikin waɗanda suke kan wannan aƙida kuma ɗan ɗariƙa shi ma a take ya bugo yake ƙoƙarin na bahar da shi dangane da cewa wannan abin da kai fa ya saɓa wa ma aƙidan magabatanmu ya ce na so ka ce ko dai a yi tawili ko a yi tafwidi ya ce ina shi ya ce ai a ɗebo littattafan yahudawa a gwada to tun daga sannan dukkanin mai hankali mai karatu ko kaka ko ɗan ɗariƙa ne zai tabbata wannan mutumin mahaukaci ne zai tabbata kuma jahili ne aƙidar tasa ma bai sani ba shi yasa an kana bibiyarsa za ka ji yana yawo cikin aƙidu yau ka ji ya koma aƙidar jahamiya a gobe ka ji ya koma cikin aƙidar mu'tazila jibi ka ji shi cikin aƙidar khawarij haka yake bandan-bandan cikin aƙidu munana saboda aƙidar tasa ma bai sani ba sa'an kuma abin da wannan bawan Allah ya yi ya hutar da mu shine gadaga ya fito ko kunyar al'umar annabi Muhammad sallama baya ji ya kalli al'umma masoya manzan Allah yace da salatin da ya fito daga baki mai tsarki bakin da baya furta son zuciya duk abin da bakin nan ya furta game da addini wahayi ne da kuma abin da ya fito daga wata hanya ta ɓata ta ƙarya wa Allah ta zalunci da ha'intar al'umma aka ce wullo ta aka yi daga sama a cikin takarda ta haske shine salatul fati ya fito daga inda ba mu ma san daga inda ma ya fito ba can su ce kaza nan su ce kaza a wani wajen ma su ce kaza ya kalli al'umma ya ce wannan abin da ba a tantance daga inda ya fito ba kama kama ne rajaman bilgaibi ne ya ce ai ya fi abin da ya fito daga baki mai tsarki bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine salatul ibrahimiyya ya kalli al'umman manzan allah ya gaya musu haka ya ce fiwu da guduma ta fita to ta nan ne kowa masu hankali suka tabbatar cewa wannan mahaukaci ne kuma wannan bai san abin da yake ba sa'an akwai abubuwa da yawa wanda yakan yi na hauka sai kuma gashi yanzu waɗansu sun zo suna bautar kabari suna kai kuka zuwa ga wani Allah sai gashi ya fito yana ƙoƙarin ya kare shirka yana tabbatar da wannan aƙidar su ce hamma yana cewa wai mu ma muna yi wanda zan danna muku shi ku ji amma a baya ya ce ai su ba sa bautar kabari ƙarya aka yi musu amma yanzu ga wa'insu sun zo suna bautar kabari sun je suna gaya wa wani shehu tsanani da ake ciki na man fetur amma sai gashi wannan mahaukaci jahili ya fito yana ƙoƙarin ya kare su yana ƙoƙarin ya kare su hamma yana cewa mu ma muna yi amma mu dai ba a ka bidiyon mu ba su dai an ka bidiyon su wanda zan danna za ku gani sa'annan kuma mu bibi abin da ya karanto cikin littafin ibn mu biya masa karatu sa'annan kuma mu komar da shi zuwa ga asalin inda wa'annan mutane da suka je kabari suka samu wannan shirkar sa'annan mu kuma mu gani waye zai iya fitowa ya ba mu amsa wato wani abu na ahli sunna da suke gwanin sha'awa idan ka shiga cikin littafin su kai jahilci za su bi ka cikin littafin su biya ma karatu su kuma in suka shiga cikin littafinka suka fito da miyagun aƙidu na shirka su 'yan bida'an za su yi uwa ba su ji ba kuma wallahi sun fi kowa ji za su yi uwa ba su gani ba kuma sun fi kowa gani wannan kaga abin sha'awa ne wannan ke nuna sunna ita ce addinin gaskiya addinin wujja to Allah maɗaukacin sarki ya samu dace a gurguje ku bari in danna shi idan na danna shi idan ya gama sa'an sai mu tafi can ga abin da yake cewa ku yi haƙuri da Allah to ya zo ya tsaya gaban kabari shehu gibiri mahalin da muke ciki in ji shi ya yi tsanani kuma rayuwar nan man fetur ya yi tsanani shehu kun saba yi mana ku yi mana Allahu akbar akan haka kafirta shi to zo zo zo ga karatu mu tafi cikin littafin Alwabilus, sayyib wannan littafi ne na ibnul qayyim ga abin da yake faɗa a shafi na 48 gashi ya ce wa kunna mun kasance in ji ibnul qayyim almajirin ibnu taymiya wanda ake cewa ya fi inuwar ibn taymiya bin ibnu taymiya atba'ul shaykh min zilli ya ce wa kunna mun kasance izashtadda binal khawfu in tsoro yi mana tsanani wa sa'at min nazununu zace zace suka yi mana muni wa daqat binal ardu kasa ta yi mana kunci kafin mun shiga cikin zato mun shiga cikin tsoro mai tsanani mun shiga cikin kunci wajen wa ya kamata su tafi a fatawan na birnin kudu gurin Allah su barka jibril qayyim atainahu sai mu zo gurin ibnu taymiya hmm. Allahu akbar wancan bawan Allah kawai zaka kafirta wancan bawan Allah kawai zaka kafirta yace fa ma huwa illa an narahu daga mun ga ibnu taymiya wa nasma kalamahu muka ji zancen sa fa yazhabu zalika kullu kulluhu wannan duk damuwan da muke ji duk sai ya bace ya tafi wa yanqalibun sharahan wa quwwatan wa yaqinan wa tumanina yace sai ya koma in sharahan yalwan kirji wa quwwatan da samun karfi wa yaqinan da yaqini wa tumanina da nutsuwa saboda kawai sun kalli ibnu taymiya sai su fita daga cikin bala'i da kunci da tsananin tsoro to wannan shine abin da ya karanto cikin littafin ibn Luqayyim kuma haka ne abin da ya karanto sai dai jahilcinsa ya bayyana kuma za mu bibiya masa karatu yanzu haka insha Allah za mu bibiya masa karatu zan nuna muku wajen da ya karanto zan nuna muku gurin da ya karanto sa'an nan in muka gama da namu mu kuma sai mu shiga cikin littattafan shehu ne sai mu ga wanda kuma zai zo mu ya biya mana karatu Ga shi nan eh, wannan ne littafin alwabil sayyib wannan ne littafin alwabil sayyib na shekul islam ibn al-qayyim mu ma sallama mu ma sallama daga nan ka yanke karatun ka fara koto daga nan ma mu ɗauka ba sai mun koma baya ba duk ba sai mun koma baya ba daga nan inda yake bayanin cewa shekul islam ibn eh, shekul taimiyya yana cikin inda aka kulle shi ma amma yana sallah cikin sujjada yana addu'a cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yace ma sha Allahu wa qala li marra kaza kaza har dai ya zo ƙarshe yana ta faɗin irin yadda ibnu taimiyya yake ciki na gashi an tsare shi gashi maƙiya sun kewaye shi suna azabtar da shi yana ɗaure a cikin kurkuku amma ga yadda yake kusantar Allah duk da cewa yana cikin damuwa yana cikin tsanani amma ga yadda yake kusantar Allah duk shi ne abin da al'imam ibn al ya fara kawowa sannan sai ya zo ya ce wa alimallahu ya ce Allah ya sani ya ce ma ra'aitu a ni ban taɓa ganin wani ba ba aishan minhu ƙattun ya ce da ɗai ban taɓa ganin wani wanda ya fi ibn taimiyya daɗin rayuwa ba ya ce ban taɓa gani ba ya ce ma'ama kana fihi tare da abin da ibn taimiyya yake ciki min dhiqil aishi na ƙuncin rayuwa amma tare da haka saboda ya koma ya miƙa al'amura zuwa ga Allah kamar yadda ya faɗi a baya wa khilafin rafahiyati da kuma kishiyar jin daɗi da ibn taimiyya yake ciki bayan ƙuncin rayuwa wannan na'imi da saɓanin ni'ima da yake ciki ya ce bal ha bari dai ma kishiyar haka ne yana cikin tsanani ya ce wa ma'ama ma kana fihi min alhabasi ce tare da abin da ibn taimiyya yake ciki na tsare shi da aka yi والتهديد والإرحاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأصرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه دبك كرنت نمبتو دم يافي ما باما سي منفسر نمبا سي كتكونا سي كتي غاشي الإمام ابن القيم يناتشا وكنا إذا اشتد بنا الخوف mun kasance idan tsoro ya tsanani gare mu ka karanto daga nan wasa'at minna zununu ka karanto daga nan zata zatu ya yi muni gare mu wa baƙat binal ardu ƙasa ta yi ƙunci gare mu a tainahu sai mu je wa Ibn taimiyya idan mun je menene zami fama huwa illa an narahu ya ce ba komai za mu ba face mu gan shi an gaya ma a baya da yake kai jahili ne an gaya ma a baya yana cikin tsanani amma ya koma zuwa ga Allah duk da haka kuma yana cikin tsananin an gaya ma a baya cewa ba a taɓa ganin wanda yake mafi daɗin rayuwa daga gare shi ba duk da tsananin da yake ciki an gaya ma yana faɗi a cikin sujjada Allahumma a'inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika duk da yana kullan an gaya ma a baya sai ce fama huwa illa an rahu face mu gan shi da Allah in kaga mutumin da yake cikin tsanani amma ba alamar tsanani tattare da shi yana miƙa al'amuransa zuwa ga Allah kai ba za ka yi koyi da shi ba kai ma ka kyautata alaƙarka da Allah cikin wannan yanayin shi ne fara yake cewa fama huwa illa an rahu ya ce ba komai za mu face mu gan shi wannan dai da aka faɗi a baya yana cikin tsanani amma yana komawa zuwa ga Allah ɗin wa nasma'u kalamahu mu kuma ji zancensa in ka je gurin malami wani zance zai gaya ma wanda yake cikin wahala amma ya koma zuwa ga Allah in ka je ka same shi wani irin zance zai gaya ma kuma malami kuma ɗalibansa ne suka je gurinsa wa nasma'u kalamahu mu ji zancensa sai ce fa ya zahabu zalika kullu sai duk hakan ya tafi baki ɗaya tsananin da muke ciki saboda mun ji zancensa saboda mun gan shi duk da cewa yanayin da yake ciki gashi yana koma zuwa ga Allah da aka yi bayani a baya sai ka datse sai ka ce gashi kawai sun ce in suka je gurin ibn taimiyya kawai suna ganinsa ka ji ganinsa kawai sai ya yanke wa nasma'u kalamahu din wa nasma'u kalamahu sai ya datse bai fassara shi ba sai ce kawai ganinsa suke yi kawai sai su ji sun dawo cikin yalwa da kaza da kaza da kaza sai saboda ya san in ya fassara wa nasma'u kalamahu mujizancansa to ya kamata kai ɗin ka faɗi wani zance ne yake gaya musu a matsayinsa na malaminsu sai ka ce kawai sai suna ganinsa kawai sai ce fa ya zahabu zalika kulluhu sai hakan baki ɗaya ya tafi wayan ƙalibun shirahan sai abin ya canja sai ya koma yalwa kirji su ji a ah, ba su da damuwa wa kuwatan kuma su ji ƙarfi wa yaƙinan watsi ma'aninatan sa'annan su ji ya ƙini kuma dala me ke ƙara mutum ya ƙini me ke ƙara mutum ƙwari me ke ƙara mutum nutsuwa shine wannan wa nasma'u kalamahu din jahili shine wannan wa nasma'u kalamahu din tare da cewa an gaya ma a baya duk cikin tsananin da yake yana komawa zuwa ga Allah Da a baya an gaya ma kai da kake cikin tsanani sai ka ga wani yana cikin tsananin amma ya koma zuwa ga Allah rayuwarsa tana cikin yalwa da annashuwa duk da tsananin da yake ciki na an tsare shi gashi bautar Allah yake sai kuma ka je gurinsa sai yake gaya ma wa'insu zantuka to in dai kai ba da kiki ba ne ta za ka ce kawai daga sun zo wajensa shi kenan wai sai su ji wai sun dawo ba sa cikin wannan tsananin ka kawo wannan wujja akan waɗanda suka je suna bautar kabari suna gaya wa shehu bukata ka kawo wannan wai a matsayin wannan ɗaya ne da wancan a matsayin wannan ɗaya ne da wancan saboda kai ɗin jahili ne ko da yake ka san ba ɗaya yake ba kawai ni abin da na fahimce ka shine wato tsaya me za ka yi kai a zaton kawai ahalin sunna su ji haushi kawai abin da na fahimce ka kenan wallahi abu ɗaya za ka yi mu ji haushi in ma mun ji haushi mu gyara shine ka tsaya ka nutsu ka bar jahilci da hauka ka yi karatu ka yi raddi na ilimi amma mutukar kana irin wa'annan haukan wallahi mu baka ba mu haushi kuma 'yan ɗariƙan ma ba sa jin daɗin abin da kake ai na gaya ma in mun haɗu da su kore ka suke yi daga jikinsu suna faɗin haukan da kake ba su suka saka ba kuma na tabbata kana jin wuta ta ƙasa a wajen masu hankali daga cikinsu saboda sun san hauka kake yi sun san jahilci kake wawanci kake yi to gashin mun bi ka cikin littafin mun biya ma karatu mun bi ka cikin littafin mun biya ma karatu gashi abin da ya ce banga mutum wanda yake mafi daɗin rayuwa ba fiye daga ibn taimiyya tare da abin da yake ciki na ƙuncin rayuwa da saɓanin jin daɗi ko kuma rayuwa ta farin ciki da ni'ima ya ce bari dai kishiyar hakan nema ya ce tare da cewa kuma ya kasance a tsare yanda ake masa tahdid yanda ake azabtar da shi yanda ake tare da hakan kuma yana daga cikin mafi mutane daɗin rayuwa shi kuma da yalwar ƙirji da kuma ƙarfi yana jin ƙwarin gwiwa tare da cewa maƙiya sun kewaye shi suna azabtar da shi kai sai ka shiga cikin tsanani sai ka ga irin wa'annan ganin su ma kawai kai kai ya kamata ka manta da tsananin da kake ciki kaga anan ba a ce ma sun roƙi ibnu taimiyya ba amma wa'annan wa'anda zan danna kana ji suna roƙar shehu suna gaya masa tsananin da suke ciki wancan kuma cewa suka yi fama huwa illa an rahu wanda dai aka gaya masu fassa a baya na yana cikin tsanani da an tsare shi an yi kaza an yi kaza amma ana ganinsa fuskarsa ana ganin alamun ni'ima da kwanciyar hankali to da Allah in ka ga wanda ya fika cikin tsanani amma ya koma zuwa ga Allah sa'an nan ga shi ba alamar damuwa tattare da shi ka san tsare shi tsanani ne da Allah kai da kake gida a zaune kake yawo kai ba ka manta da tsananin ka ba ka yi koyi da wancan ko kai a haukanka kawai in ka gan shi shi kenan sai ka roƙe shi sannan a karatun ma an da ai da ibnu taimiyya zai yi irin abin da kake tsammani da ka karanto to da zai fitar da kansa daga cikin abin da aka sa shi a ciki ai to ta yaya wanda bai fitar da kansa daga cikin inda aka sa shi ba za ka ce wai gashi an je an roƙe shi ya fitar da na waje shi da yake cikin prison shi a tsare bai iya ya fitar da kansa ba a karatun kenan duk aka aka nuna to in kai ba mahaukaci ba ne in kai ba da ƙiƙi ba ne ta yaya za a ce wai na waje zai amfanar da na waje shi bai amfanar da kansa ba amma cikin karatun ma to kaga wannan ne ya nuna baka da hankali wannan ne ya nuna kai da kiki ne wannan ne ya nuna kai tantirin jahili ne kwata-kwata ma baka fahimci inda aka dosa ba sannan duk da haka wanda yake cikin wannan hali suka ce sai mu ji zancensa matsayinsa na malaminsu da Allah sun je suna cikin tsanani suka je gurin malaminsu suka ji zancen da malaminsu yake faɗi duk da cewa shi ma yana cikin wannan tsanani fiye ma da nasu don su ai ba a tsare su ba a waje suke su da Allah bura su ji cewa damuwar da take tattare da su ta gushe ba matsayinsa na malaminsu shi ma ya koma zuwa ga Allah tare da cewa an tsare shi yana cikin tsanani ana azabtar da shi amma bai damu ba rayuwarsa yake cikin imani kuma suka ji zancensa abin da yake gaya musu inda kai ba da kiki ba ne yaya za ka fahimci wai sun je wai su wai roƙe shi ne to shi ya fitar da kansa mana to abin da ya sa na buɗe na biya ma wannan gurin akwai da yawa daga cikin waɗanda suke karanto irin wannan guri saboda wawanci sai su haɗa shi da irin shirkiyat da suke cikin ɗariƙa akwai su da yawa ba wai dan kai na biya ba kai dama na san da wuya ka gane mm, da wuya ka gane kai amma saboda na san akwai waɗansu da ake ganin suna da hankali cikin ɗariƙar a baya sun kakkaranto nan wajen na biya musu ƙila to waɗansu ba su ji lokacin da na biya musu ba amma in ina biya ma yanzu to sa ji sa fahimci wa'ancan ma jahilci suka yi kamar yadda kai ma kai jahilci wannan izza sunna kenan ka shiga cikin littafin mu bika mu biya ma karatu mu kuma mu shiga cikin littafin ka ka zuba mana ido baka isa ka biyo mu ba kuma in muka gama mu buɗe layin waya kaga kai ai in kai haukan kai jahilcin kai wawancin kai zage-zagen ba ka buɗe layin waya baka ka buɗewa saboda yadda ahli sunna suke ko da ɗalibin ɗalibai in ya ganka kana hauka kana jahilci ko da ba shi da ilimi cikakke sai ya bugo ma saboda san a bayyana wa al'umma gaskiya amma yanzu zan gama kaga dai ai karatu ne na buɗe littafi to da wuya ka ga ɗan ɗariƙa ya bugu gudu suke yi da wuya ka ga har in tashi wani ɗan ɗariƙa ya bugu da wuya amma kai in ka gama ba ka sa number waya sai dai ka gudu kai zage-zage kai hauka wanda nake jin daɗi shine duk mai hankali mai nutsuwa wanda ya san abin da yake ya san hauka kake shi ya sa wala ka gaba mu fi ma raddi ba to wannan mun biya ma na wannan eh wannan mun biya ma na wannan eh ina ganin tsaya to mu je can Eh, wannan mun gama da nan mun biya ma ko a tainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalamahu eh, fa ya zahabu zalika kulluhu mun biya ma eh, mun biya ma wannan karatu to tunda mun biya ma mu koma mu ji shirkar da wa'annan suka yi ka fito ka ba su kariya sannan sai mu zaƙulo ta cikin littattafan guna ga wannan yaron fa ya zo tsaya mu je. tsaya mu je mu ji abin da suke yi kuma ka san wani abu wannan ƙara tozarta ɗariƙa kake akwai wani eh, da yake shi bai san inda kuke kai su ba irinsu jahilci ne ya kai su zuwa ga ɗariƙa irinsu jahilci ne ya kai su zuwa ga ɗariƙa irinsu amma an kaya bibiya ƙila ka ce kamar kawai ɓata ne ya bi jikinsu amma ba su san me a ciki ba akwai wani jahili da ya fito yana cewa ai shi sai ya faɗi gaskiya wannan abin da ake yi ba daidai ba ne da ya ga wannan bidiyon na bautar kabarin to ni abin ma da na rasa banda mahaukaci kai ne fa kwanaki ka ce ba kwa bautar kabari kai ka faɗi kace ce ƙarya ake muku shar ake muku ba kwa bautar kabari amma yanzu gashi an yi bautar kabari ka fito kana kare bautar kabari har zagin Dr. Abubakar Birnin Kudu. Allah ya ƙara masa lafiya. ai wannan malamin yanda ya fa'idantar da al'umma ko da yake in na haɗa shi ma da shehu tijjani wallahi na kaskantar da shi wallahi na kaskantar da shi yanda yake fa'idantar da al'umma yake karantar da al'umma wannan malamin ai babu irinsa a cikin ɗariƙa wallahi babu irinsa babu irinsa a cikin ɗariƙa ku dan tsaya da Allah mu sa muku irin bautar kabarin da suka yi sannan mu sa muku irin yadda shi ya zo ya yi bayanin abin da ya kai kuma ka fito kare bautar kabari yanzu wannan a ɗariƙa ma ba abin kunya ba ne a ce wai kai ka fito kawai don dai yanda ai kake ɗin kamar mahaukaci ne kai amma banda mahaukaci ai ɗauke kai ake yi tunda ka san dai a ce wannan yana cikin ɗariƙa duk da yana ciki abin aibu ne abin aibu ne kawai dai saboda ma mahaukaci ne kai shi sa ma ka fito ka kare amma duk mai hankali ko da a ce jama'a ba su gani ba duk mai hankali ya ce kai eh wannan abin da ya mu ɓoye shi kan ma mu nuna mun gani ballantana mu fito karewa amma da yake mahaukaci ne kai sai ka fito karewa ku tsaya ina so ne na sa shi inda suke bauta kabarin ban gani ba amma kwanaki na ga malam anas ya sa shi tsaya mu gani tsaya na koma sai in danna na malam anas ku gani ko kuma ku ji yanda suka je kabari suna gaya wa shehu wai ana cikin tsanani na man fetur a ah, ana cikin tsanani na man to shehun ya yi mana mai shiye wa kansa mana yasa duk wata matsala fa da muke ciki fa ko duk wata matsala da muke ciki wallahi wa'annan mushrikan ne suke janyo mana wa'annan mushrikan ne suke janyo mana shi shewun yayi wa kansa mana ga su yawa gashi ta yi asfal na. fetur din nan shehu kuma shehu an hana zumunci an hana zumunci shehu ana so a ji harkar zumunci a sadu da yanwa shehu fetur ya kai ya kusan dubu biyu shehu a najeriya nan shehu mun kama kuka dan matsayin ka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shehu mun kama kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shehu mun kama kuka kai wallahi yan dariƙa ko dole in mun haɗu da su su ringa barranta kansu daga kai saboda in ba wawa ba mahaukaci ba wanda zai fito kare wannan ana kai wa shehu karar man fetur ya tashi in ba wawa ba mahaukaci wallahi ba mai fitowa kare wannan shirkar kaji ba shehu yanayin da muke ciki kaza kaza shehu kai mana tsaya mu ƙara maimaitawa Tsaya mu ƙara maimaitawa ku ji. tayi asfal safilina. Fetur dinnan shehu kuma shehu an hana zumunci. an hana zumunci shehu ana so a ji harkar zumunci a sadu da yanwa shehu fetur ya kai ya kusan dubu biyu shehu a najeriya nan shi mun kama kuka dan matsayin ka auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan matsayin ka auren shehu tijani dan matsayin ka auren shehu Ibrahim shehu mu ko ne gatan mu wajen ku za mu kawo ku gaso shehu kun mana kun mana kuna yi mana kuna yi mana shehu shine gatan su gurin shehu za su kawo kuka harka na zumunci babu saboda neman fetur ya tashi dan Allah in ba mahaukaci ba waye zai fito kare wannan dan Allah duk da yana cikin ɗari kafa a ciki yake duk yanzu zakulo amma dan Allah in ba mahaukaci ba dan Allah wa zai fito kare wannan abu dan Allah to ta nan ma ka ƙara tabbatarwa da duniya kai ɗin ba ƙaramin mahaukaci ba ne ai kamata ya ka nuna uwa ma ba kama gani ba amma sai ka fito wai kana ƙoƙarin karewa tsaya ku gani mu koma kuma mu gani dakta abubakar birnin kudu allah ya ƙara masa lafiya me ya faɗi game da wannan shirkar da ake yi tsaya mu ji abin da ya faɗi tsaya mu ji abin da dakta abubakar birnin kudu ya faɗi game da wannan shirkar da na danna yanzu kaji shewu ya yi musu shehu man fetur ya yi tsada harkar zumunci ta yi wahala shehu kai mana ba inda za mu kawo kuka sai wajen ka shehu inna da yanzu! inna ila raji'un duk sun kora Allah fa sun manta da Allah sun ajiye Allah a gefe amma da yake mahaukaci ne kai wai ka zo kara wannan to da Dr. Abubakar Birnin Kudu ya ji wannan abu Allah ya kara masa lafiya sai ya fito yana bayyana irin jimaminsa da irin damuwarsa da kishin al'ummar annabi muhammadu yanda waɗannan mutanen suka lalata al'umma suka koyar da su bautar kabari suka koyar da su komawa zuwa ga wani allah yayin tsanani yake farin irin cutarwa da wayannan mutane suka yi wa al'umma shine wannan wawan mahaukaci da ya ji shi kuma sai ya fito yana ta haushi yana ta jahilci ya shiga yake so sai ya zaƙulo irin wannan ma mu ma cikin littattafan mu to me yasa ba a gan mu muna yi ba mu aka gan ku kuma kuna yi kenan mu kana cewa ba ma aiki da littattafan namu kenan saboda mun san sun saba wa hanyar Allah ko ku kuma wannan shirka ɗin kenan kuna amfani da shi shi yasa aka ganku a bidiyo saboda ku din a matsayin addini kuke kallon abin da ke cikin wannan littattafin kamar haka fa kake gaya wa al'umma wannan kenan ya gazgata ma in hakan ne mun sallama tasliman jadaliyan cewa abin da ka karanto haka yake to me yasa mu ba a gan mu muna yi ba me yasa ku aka gan ku kuna yi ga ku a makabarta kabari kuna cewa banda shewun ba wanda zai muku banda shi ba inda za ku kai kuka man fetur ya yi tsada amma mu ba a ganmu muna yi ba kenan mu ba ma aiki da abin da yake cikin littattafan namu kenan ku ne kuke aiki da abin da yake cikin littattafan naku kenan ko haka kake ga al'umma in kana da hankali to wannan ne ya nuna ma mu ummin sallama ma hakan yake ballantana ba ma haka yake ba mu ba ma bin kowa sai Allah sai manzan Allah kenan ba mu ɗauki malamanmu a matsayin annabawan mu ba kamar yadda ku kuma kake nunawa haka yake cikin littattafan naku amma mu ma gashi a cikin namu wato wa'annan shegunan naku annabawa ne kenan shi yasa kuke bin su sun ka muku bata kuna yi har ana haska ku a bidiyo haka kake nuna al'umma fa amma baka da hankali ne shi yasa baka gane ba tsaya in danna kuma abin da shi ta Abubakar Birnin Kudu ya faɗi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyar nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san halaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi tai a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima shine wannan mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne kan kaburukan su ake bauta kowa dai a cikin ku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya a kan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙar tijjaniya ana kiransa ana kawo karar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne suke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abin haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane shirka kuru-kuru da Allah a haɗa Allah da wani a bar haƙƙin Allah ko a ɗauki haƙƙin Allah a baiwa wani ɗan adam wanda kowa san ba shi da ikon yin wannan abin tsadar rayuwa da fetur ya hana zumunci ko ya yi waye ya yi waye haka uh, hadda bayanin falala da shi mai kabarin ya saba yi wai kun saba yi mana matukar dai abin da za a faɗa cewa mutum ya bar Allah ya koma bautar ɗan adam hmm. wannan ba magana ce ta eh, ta wani eh, saɓani tsakanin wasu ƙungiyoyin musulmi kamar da wasu suke ɗauka ba hmm, magana ce ta barin musulunci gaba ɗaya hmm, wajibin wannan mutumi ya tuba ya bar wannan harka in ya mutu akan wannan ya mutu ba musulmi ba babu tantama akan wannan wani shine abin da annabawan Allah suka ɗauki lokaci ba zan ce su bata lokaci ba eh suka ɗauki lokaci Allah ya aiko su su yaƙi wannan ayoyi ga sanin da yawa cikin alkur'ani da har annabi sallallahu alaihi shi kansa ana tsoratar da shi kada yi kaza kada yi kaza mun sha faɗan waɗannan da abubuwa a cikin darussa kowa san waɗannan ayoyi kuma Allah maɗauki ya tsoratar ya faɗa cewa waɗannan da suke cikin ƙaburuka in an kira su ma ba sa ji inda sun ji ma ba za su iya ba ko allahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون min dunihi min eh, la yamliku Ma يملكون min qatmir ma يملكون min qatmir Allah madaukaki shine ake siffanta muku bayan da ma ba suratu fatir ne ko هو بان يسي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى سيسمي ذلكم الله ربكم الله ونشيني الله ربكم وبنجيكم ومن بوتركم له الملك الله اكبر ملكي سراوتا دايكو دملكا حاجه توحيد التصرف ناسني sai ce ta tad'una min dunihi mm. waɗanda kuke kira ba shi ba ma yamlikuna min qitmir ba su mallaki dan wannan lifaf da ya zagaye kwallon dabino ba dabino wallahi ai ko wani dan farin abu da ya zagaye kwallon to ne shi ake ce ma qitmir akwai kuma dan wata dan wani dugu a bayan kwallon wani shi ake ce ma annaqir to wannan abun ko gwargwadon haka ba su mallaka in ka sai aka dauko abin da a jikin dabinan ba shi ake ci ba ko in kana amfani ma da kwallon shi annaqir an ambace shi dan a nuna hajin. karancin hajimi wato wajen size ɗan ƙanƙani ba su mallaka ba shi kuma wannan wajen amfani shi lifaf ɗin kun ga ba shi da wani amfani ba a wani abu shi ba a sake dasa shi ballantana wani dabinin ya fito to kowannan abin da ba shi da amfani waɗannan da suke cikin kabari ba su mallaka ba hmm. wa ke faɗin wannan zance Allah ka mutum ya ɓata lokacinsa ya je yin wani wai yana roƙon a zo a sassauta rayuwa kaga wannan gaba ɗaya bai san addinin musulunci bai san addinin musulunci ba kuma wannan shi ne abinda kullum muke faɗi sannan Allah maɗauki ce والذين da من دونه ما يملكون من قطمير سيسمي إن تدعوهم ma'udu a ako. to ku ji in kun kira su ya shehuwa ne kai mana kaza kai mana kaza la yasma'u du'an aku ba za su ji ba don me sun mutu a rayuwa ta duniya ba sa cikinta suna cikin wace rayuwa rayuwar barzaku rayuwar barzaku kuma daban take da ta duniya ba sa ji in ji Allah duk wata riwaya da za a kawo maka ai wani wani wani ina ji wani ina ji wani ina ji wannan magana ta Allah ce ta take duk wata magana da ambata akwai hadisan manzo Allah sun da ya ambaci mutum an binne shi yana jin qara'a mi alihim ko yana jin takun kafafun takalman su dakta Allah ya saka ma da alkhairi dakta kuma Allah ya azurta mu da ire-iren ku cikin wannan al'umar wallahi waɗanda za su ringa karkatar da hankulan mutane zuwa ga tauhidin Allah tsantsa amma wannan mahaukacin jahilin furfuwa ya fito wai wannan zantukan zai waraddi bai face a kira ibnu taimiya ba ballantana naka ce wato kai allan ne baka so a yi kira eh bai ce a je kabarin ibnu taimiya ba in ma an san inda yake in ma an san inda yake bai ce a je ba kuma bai ce a kiran ibnu taimiya ba ko wani shehu ko Muhammad bin Abdul Wahab cewa yayi a kirawo Allah a bar dukkanin na cikin kabari wato Allahn kake yi wa kyashi ka ai kiransa har sai ka yi raddi ga wannan abin ma in dai ba jahili ba ne kai wawa in dai kai ba jahili ba ne wawa ina abin raddi ana in dai ba mahaukaci wato Allah ne baka so a kira ya ce a kiran Allah a yi tauhidi sai ka ji baƙin ciki ka ji damuwa a'a shehunanka dole a yi kiransu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wala wawa ne kai Allah mahukaci ne kai a ɗariƙan ma shi yasa suke barranta kansu daga kai in mun haɗu da su ai saboda wannan wawancin a ɗariƙa wato Allah ne ba ka so a kiran shi kaɗai ya ce a saki kowa bai ce fa a je a roƙi ibn taimiya ba Allah ya ce fa Allah ya ce fa to wannan kake bakin ciki dan me zai hana a je kabarin shehunanka dan me zai hana a kai kuka zuwa shehunanka dan me zai hana a kai musu koke dan me zai hana a roƙe su dan me zai hana a bautata musu wannan ne ranka ya ɓaci allah kake wa bakin ciki cewa ya ce Allah kawai shi zai ka sauƙi cikin tsanani allah kake wa bakin ciki kai inna lillahi wa inna ilaihi wa irin wannan wawayen su ne cikin wannan al'ummar fa irin wa'annan wawayen mahaukatan jahilai da ƙiƙan fa su ne wai ya fito zai yi raddi zai yi raddi a kan an ce a kirayi Allah zai yi raddi a ce an ce a kai kuka zuwa wani Allah haramun ne shirka ne kafirci ne an ce kawai Allah shi ya fito zai wa raddi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wannan bai ishi ya kawo mana musiba da bala'i cikin wannan ƙasar ba wayannan wawayen suna kare shirka da kafirci wai matsayin addini an ce a wani Allah tsananin nan a koma zuwa ga Allah kana cin haushi don me za a ce a bar shehu a daina zuwa kabarin shehu a daina roƙon shehu wannan shine damuwar ka kadai inna lillahi wa inna ilaihi raju. Allah kakka kama mu da abin da mu suke ya Ubangiji. lalle ka cika wawa wala ka cika wawa wala ka cika wawa Allah kaka kama mu da abin da ire-iren wa'annan wawayen suke yi yau Ina lillahi wa inna ilaihi raji'una kai al'umma duniya ina zaki da mu hmm. wato dr abubakar birnin kudu da ya ce a kirayi allah bai ce fa a kirayi ibn taimiyya ba fa bai ci a kira muhammad bin abdulwahab ba fa cewa ya aban na cikin kabari a koma zuwa ga allah fa a kirayi allah kadai tsadan man fetur allah ne zai tsamar da mu daga cikinsa fa shi zai kawo mana sauki abin wani allah ne ka shiga damuwa ka ruɗe ka fito kana zage-zage kana jahilci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ubangiji Allah kakka kama mu da abin da ire-iren wayannan wawayen suke kai Allah kake wa kyashi an ce a kiransa shi kadai ka shiga damuwa ka rude ka haukace to Allah ya tsare to Dr. Abubakar Birnin Kudu Allah ya ƙara ma lafiya ya kuma azurta mu da ire-iren ka cikin wannan al'umma wallahi shine abin da rasa irin wayannan malaman cikin al'umma wallahi bala'i ne musiba ne jarraba ce samun kuma irin wayannan wawayen masu kare shirka da kafirci masu jin damuwa in an ce a kiraye Allah kaɗai. samun su cikin al'umma wallahi bala'i ne da musiba kadai wannan ya ishi jefa mu cikin tsananin da muke ciki wallahi Allah yana da kishi ga mai kare Allah ga mai sukan Allah ga mai tauhidin Allah ga mai hada Allah da shehunai wannan yana cewa a daina kiransu na cikin kabarin nan a kirayi Allah kadai wannan kuma ya fito ya kare a kirawo su aiwa Allah shirka za su tsamar da mu daga cikin tsananin na man fetur na kaza wai irin wannan al'umma muke rayuwa cikin ta ba da ire-iren wayannan mutanen muke rayuwa fa an ce a kirayi Allah kaɗai a ba duwar shehu kowaye ibn taymiya ko ibn al ko muhammad bin abdul ko shek abdul ko shehu tijjani kowa shi an ce a bar su gaba daya shine yake jin bakin ciki dan me za a ce a basu? a kama Allah Allah yake wa bakin ciki wai ya billahi to amma kun sani aƙidarsa aka rusa aƙidarsa aka rusa yadda dakta abubakar birnin kudu ya faɗi ya ce haka aƙidarsu take haka ne ba sharra ake musu ba zan nuna kuma shi a kiraye allan nan kaɗai to an soki aƙidarsa abin na cikin kabari kadai an rushe masa aƙida a kadai ta Allah kaɗai shi zai tsamar da mu daga cikin wahalar man betur, da kaza da tsadar rayuwa da tsadar abinci da kaza da kaza Allah kaɗai an rusa aƙidarsu ta tijjaniya an tsaye da aƙidan manzan Allah wannan ne damuwarsa shi shi ba musuluncin ya tsaya ba a'a ɗariƙa ta tsaya a ta bauta wa nan ƙattai amma ban yi mamaki ba haka ka suka ɗora ka akai amma illar jahilcinka ya sa ba ka gane cewa shirka kuke kai ba wautakka da rashin ka ya sa ba ka gane cewa kafirci kuke kai ba haka siki ake dasa ce a haka hmm. shehu ibrahim ai ya riga ka shi ya faɗi ya shehu tijjani yana tare da ku kaga da allah ya ce wa huwa ma'ahum nan wa huwa ma'ahum nan to shehu ibrahim ya ce allah da ya faɗi haka ya shehu ne to yake tare da ku da allah ya ce wa huwa ma'ahum din nan to ita shehu ibrahim ya ɗauka ya ba wa shehu tijjani zan nuna ma wajen shi yasa yace inda kuka ɗarsa a zuciyarku shehu tijjani yana tare da ku haka shehu ibrahim ya ce kai yasa shi kuke roƙansu suna tare da ku duk inda kuke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi tsayin nuna gurin kaga wannan jawahirin rasa'il ne ka gan shi na shehu ibrahim kaga hoton ko to sai haka ga shafin in ka duba ga shi shafi na 38 na 38 to su su suna tare da su duk inda suke yanda ka san Allah shehu ibrahim ya ce washabu himmata shekhi ku abokanci kwalzamci ku zamanto tare da himmar shehu shehu tijjani kenan ya ce fi zalika kulle ha cikin hakan dukkaninsa ya ce ya hasulul muradu sai abin da ake nufi sai ya samu abin da ake buri sai ya samu to to zai bawa shehu tijjani matsayin Allah shehu ibrahim sai ce wa huwa ma'akum yace shi shehun nan da na ce ku lazimci himmarsa yana tare da ku a ina haisu a tumuhu bi kulubikum duk inda kuka ɗarsa shi a zuciyarku ji shehu ibrahim ce shehu tijjani yana tare da ku wa huwa ma'akum yana tare da ku shi shehu tijjani haisu a tumuhu bi kulubikum duk inda kuka ɗarsa da shi a zuciyarku sai ce kai wa zalika sirrun kabirun wannan ma sirri ne babba inda ka shehu tijjani yana tare da kai to yana tare da kai sirri ne babba in yanzu kawai kana ɗan tijjaniya sai ka ga gashi a kusa da kai kawai sai ka kirawo shi yana tare da kai in ji shehu ibrahim haisu a khatartumuhu bi kuma in ka ɗarsa gashi tijjani anan to yana nan wa huwa ma'akum din nan to da Allah wanda addinin su ya gina akan haka ba dole su ji haushi ba in an zo an ce a daina kiran wani Allah ba za su amfana ba a daina zuwa gurin kabari ana gaya wa na cikin kabari bukata su da suke da aƙidar shehunansu suna tare da su a ko'ina ba dole su ji haushi ba ba dole su fito suna haushi ba don Allah wanda aƙidarsa take wannan wa huwa ma'akum dinna haisu akhatartumuhu bi qulubikum wa zalika sirrin kabiru wanda aka yi masa wasulci da wasu habo mata shekhi fi zalika kulliha ya hasulul muradu wanda aka gaya masa haka ya lazimci himmar shehu tijjani duk inda yake don Allah idan aka zo aka ce a kiraye, Allah shi kaɗai ba dole ya damu ba ba dole ya fito yana haushi ba ba dole ya ji an bakanta masa ba saboda shi addininsa a kan shirka ya ginu kun ji shehu tijjani wa huwa kom. inna lillahi wa inna ilaihi yana tare da ku shi shehu tijjani haisu a khatartumuhu bi ku duk inda kuka tarsa da shi a zuciyarku sirri ne ma shi yasa suka ce idan aka zo farkon zikiri matin daga farkon ma ko da yaushe ka ringa rayawa shehu tijjani yana gabanka kana sawa haka a ranka aƙida ce gashi a cikin asirul akbar ya in nuna gurin kasu ce ƙarya nake musu wallahi haka suka ce kaga anan shehu ibrahim ya ce wa zalika sirrun kabirun ko hakan ma ka ji shehu tijjani yana tare da kai a duk inda kake sirri ne mai girma ko to haka ma ko da yaushe ka ringa rayawa ga shi a gabanka in za ka yi zikiri ya ce wannan shi ma sirri ne mai girma a nan gashi cikin littafi gashi asirul akbar ka gan shi asirul akbar wa nurul abhar wancan dai da ya faɗi a can to gashi nan ma ya maimaita shi gashi cikin shafi na goma sha biyar tsaya ka ji abin da ya ce ya ce wa shekul murabbi lil muridi ya ce shehun da yake yi wa muridi tarbiyya hakikatan a hakika ya ce huwa shehu tijani shine shehu tijani rariyallahu anhu sai ya ce wa huwa ma'ahu shi shehu tijjani yana tare da muridi da'iman ko da yaushe ma ta zakarahu bi kalbihi matuƙar ya tuna shi a zuciyarsa to yana tare da shi da'iman ko da yaushe wa'ataƙada kuma ya sanya a zuciyarsa a matsayin aƙida shine wa'ataƙada annahu baina yadayhi kuma yasa a aƙidarsa cewa shehu tijjani yana gabansa annahu baina yadayhi sai ce wa huna nan ka ji ko da yaushe shehu tijjani yana tare da kai sirrun kabirun lil muridin tijani sirri ne babba ma mai girma ga muridin shehu Tijani, kaga a can ma haka yace wasu abu himmata shekhi fi zalika kulliha ya hasulul muradu wa huwa ma'akum haisu akhatartumuhu bi qulubikum sai ce wa zalika sirrun kabirun to nan ma ko da yaushe ko da yaushe shine da'iman ka ringa sawa shehu Tijani yana tare da kai yace sirri ne mai girma to mutumin da aka sa shi a kan wannan aƙidar ai dole ya fusata ya ji haushi in an ce a kirayi Allah kadai babu zuwa bautar kabari babu kai kuka zuwa ga na cikin kabari a kai kuka zuwa ga Allah kadai dole ka damu dole ka haukace aƙidar ka aka rusa tauhidi aka faɗi kai ɗin kishiyantar Allah kake shi yasa in an ce a kirayi Allah kadai abu kowa kake jin damuwa kake cewa saboda an ce a bai shehu kaga ba a raya yana tare da mu ba ko da yaushe wallahi baya tare da ni wallahi baya tare da ni ƙarya ne kafirci ne shirka ne shine magana gaskiya gashi kuma cikin littafi biyu kenan mu ƙara komawa eh wannan abin da aka faɗi wannan abin da aka faɗi na cewa kai kuka zuwa wani Allah haka da su ta gina akai shi yasa ya ji damuwa don me za a ce a kai kuka zuwa ga Allah kaɗai a bar shehu kenan yana jin haushi na aka kaɗai ta Allah kaɗai saboda haka da su ta gina akai gashi in ƙara baka ala koro in ƙara baka alkura ga shi wannan littafin hadiyatul ahbab ne a sheikh abubakar atik wa nuhu. tsaya da allah ka ji kaga alfasul al'awwal harful hamzati abiyatu shikayati abiyatu shikayati ila khatimi ahlul wilayati baituka ne na kai kuka na kai kuka na kai damuwa na kai yanayin kunci da ake ciki zuwa ga Allah a'a ila khatimi ahlil wilayati zuwa ga cikamakin tawali kantaka tsaya ka ji shi yasa hakan haka ta ginu haka ta ginu yace taba ila shekhi ya rubuta su ne zuwa ga shehu wani shehu Ahmad tijani Ahmad Tijjani shine yashku ilaihi yana kai kuka zuwa gare shi ba zuwa fa ga Allah ba fa yashku ilaihi zuwa gare shi shi shehu tijjanin kukan mai diqal hali kuncin yanayi da ake ciki yana kai kuka zuwa ga shehu tijjani washiddati da tsanani da ake ciki kamar yadda suka kaiwa wannan na cikin kabarin wal ahwal da firgici da ake ciki bai kai kuka zuwa ga Allah ba sai zuwa ga shehu tijjani aqida su ce haka sai haka ji abin da yake cewa yace ya sayyidi ahmad tijjani khuzbi yadi antal malazu fa hadha al halu fi dhiqin antal imadu aya gausi wa ya sanadi wa anta kahfi idza ma kuntu fi dhiqin wa anta babu najati anta munqidu man qad kana mushtabikan fi shiddati dhiqi يا غوص كل مريد لاذ مرتجفا مما أراه من الأهوال والضيق يا خاتم الأولياء يا من يمدهم يا قطبنا الكتم فانقذنا من الضيق يا نجل خير البرايا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من شدة الضيق أشكو إليك أمورا أنت تدركني فيها أيا شيخ فانقذنا من الضيق ya sayidi ya abal abbasi an talha wa man siwaka yunajjina min ad-diki aqidar ce a haka ai ya rubuta yana kai kuka zuwa ga tijjani na kuncin yanayi yana kasan man fetur ɗinnan shi ma ya kai daƙal hali eh. ashe bada da ne wani hannu muƙalliduhu kenan eh. mashaɗa wusu yau min bihtiyalin faƙalla da shakla mishiyatihi banuhu faƙala alama takhtaluna qalu bada'ata bihi wa nahnu muqalliduhu ashe haka ne yana kai kuka zuwa ga shehu tijjani na tsanani da wahala da ake ciki shi yasa suka kai kuka zuwa kabarin wancan walihi shi ma man fetur yayi tsada yana gaya masa ya shugabana ya shehu tijjani kama hannuna an talmalazu kai ne mafaka fa hazal halu fi dikin wannan yanayi fa yana cikin kunci man fetur suma antal imadi kai ne madogara a ya gausi ya mai taimako na ya gausi na wa ya sanadi ko wannan gausu shine Alkutubu? suka ce fala silu ilal khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukmil qutbi wa tanfizihi shine gausu shine qutbi wa ya sanadi wa anta kafi idza ma kunta fi dhiqin kai ne kogona in na kasance cikin tsanani wa anta babu najati kai ne kofar tsirana anta munqizu man kai ne mai tsamar da duk wanda kad kana mushtabikan fi shiddati dhiqi ya kasance cikin koma cikin tsanani na kunci shehu tijjani zai tsamar da shi ba Allah ba ya gausa kullum muridin ya mai taimakon dukkanin wani muridi laza da ya fake murtajifan yana mai karkarwa yana cikin damuwa min ma'arahu min al-ahwali Ya yace ya khatamal auliya ya yumi dumi ya cika makin wuri ya wanda ke ba su madadi ya qutubun al-katimi ya qutubun al-katimi ya qutubun mu boyayye fankizi na ad ka duk suna roƙon sa ya tsamar da su daga cikin tsanani ashe ya su kai ashku ilaika umuran ya najila khairul baraya ya ji kan annabi muhammadu shine ya ji kan fiyayyen talikai anta munkizuna kai ne mai tsamar da mu min kulle ma a raminti min shiddatid diqi ashku ka umuran yana kai kuka yace ina kai kuka na al'amura zuwa gare ka anta ni kai ne zaka riske ni fiha cikin ta aya shekha fanki zina min ad ka tsamar da mu daga kunci ya sayyidi ya abul abbas anta laha kai ne da wannan dama kamar yadda suka ce shi za su kawo kuka yana cikin kabarin nan haka shi ma shekha abubakar a ciki ya faɗi shehu tijjani shi ne da wannan wa man jina mini min wato waye wanda ba kai ba ma zai tsamar da mu daga kunci to ashe shi ya sa ka fito kana hauka aqidar ce ta gina akan haka ginuwa ta akan haka wannan shi ne theory kenan da practical kenan kai wato gashi a ciki gashi a aikaci e gashi mun karanto gashi a fili ana haskawa gashi shehunan ne suka gina suka ɗora su a kai shi yasa muke cewa ba za mu daidaita da ku ba mu cewa muke yi kawai a roki Allah kadai akwai akai kuka na cikin tsanani da ake ciki zuwa ga Allah kadai ku kuma kuna cewa akai zuwa ga na cikin kabari to ya za a yi mu daidaita da ku yaya za a yi mu daidaita da ku ai ba zai yiwu ba ai shi yasa muke cewa ba zai yiwu ba ai mu tauhidi muke kira Allah kadai kuma kuna cewa a gaya wa shehunai a hada da shehunai haƙƙin Allah a basu ta ya za a yi mu daidaita da ku ba za mu taba daidaita ba matukar ba ku dawo kuma zuwa ga abin da muka faɗi a kirayi Allah kadai a kai wa Allah kuka kadai Allah zai tsama kadai yanayin da ake ciki ba mai fitar da mu in ba Allah ba Mutuƙa kunkun wannan sai mu haɗu amma mu ce Allah ku ce wani Allah ku ce ɗaya ne a haba da Allah kai in aka ce ɗaya ne a ƙaramin haukanka ba ka ce ba ɗaya ba ne a zage-zagenka da kake ba ka ce ba ɗaya ba ne aka ce ma ɗaya ne to sannan mu ƙara komawa ka ga yanda yake su ne tsahan ƙara baka alakoro in ƙara baka alakoro eh, ka san suka ce in ka shiga cikin tsananin shehu tijjani za ka yi kira kaga ba zai yi daidai ba mun ce in ka shiga cikin tsanani allah za ka yi kira su kuma sun ce in an shiga cikin tsanani shehu tijjani za a yi kira to yaya zai yi ya zaman to ɗaya da wanda ya ce a kira ya allah kaɗai da wanda ya ce a kira wani allah ai ba zai yiwu ba kuma haka allah maɗaukacin sarki ya faɗi kamar yadda malam ya karanto muku aya wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka bi sulal khabir haka Allah ce amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah Allah qalilan ma tadhakkaruna kaɗan ne kuke tunani kuke tintintini kuke wa'azantuwa da irin abin da ake gaya muku a sake na kabari ba abin da za su iya mana wallahi Allah kaɗan shi zai mana su mata kansu suke ba abin da za su iya mana wallahi shine kuke bakin ciki wallahi sai mun faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to kaga shi yasa mu <laughs> kan tauhidi muke ko kuma kan shirka kuke shi yasa ai ba za mu daidaita ba muna cewa a kiraye Allah kuna jin haushi a bar kowa kuna jin haushi kuna shiga damuwa mu koma zuwa ga cikin wani littafin mu ƙara nuna ma aƙidarsu aka rusa eh, aƙidarsu aka rusa shi yasa ga ya fito yana ta haushi eh, su sun ce in aka shiga cikin tsanani wani Allah za a yi kira mu kuma mun ce in an shiga cikin tsanani Allah za a yi kira to kaga dole bu zai yi mu zamanto ɗaya ai da ku ba mu mun ce wa'annan shehunan ta kansu suke ba za su iya wadatar da mu wani abu ba su ma ɗauki suke nema to ya za a yi mu kai ɗauki zuwa gare su su ba za su iya mana komai ba cikin wannan rayuwar to yaya za a yi mu kai kuka zuwa gare su mu kama Allah mana su sun ce sam ya za a kama Allah ya ya za a kama Allah a kama shehu wallahi mun ki mu kama shi to kafin a haife shi waye ake kamawa eh waye ake kamawa ko kuma kuna cewa matsayin Allah tenuwa ne da shi kenan da ana kama shi in tenuwarsa ta kare sai a kama wani ko ko Shi ne ake yi to idan tenuwarsa ce me yasa aka ce shi ne khatamal auliya kai Allah ya samu dace ni dan ƙara haskawa <laughs> tsayan dan eh, ƙara haska muku haka aqida ya rusa malam ka wannan addurratul kharida ne sharhi na al ta farida shi yasa su cewa suka in aka shiga bala'i wani Allah suka ce ai kira kaga cikin mujalladi na farko shafi na 66 zaka ji suka ce idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahid al-asri agisni faqad daqa zamanu bi ahlihi bayatika bil altaf fi mu'zami al-amri anka كل الكرب عنك بهمة ألت فوق أفلاك السماوات والبدري وياتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكلب في ال... ويدفع عنك الكرب في البر والبحر سياكو جاء ابن نسكتي اذا مسك الزمان in zamani ya shafe ka yauman wata rana biyu, zaimihi da kuncinsa da matsansa man fetur ya tsada fanadi kai kira a ya tijjani kaga ba Allah ba shi ne malam abubakar birnin kudu ya ce Allah za a yi kira kuka damu kuka ɗimauce ka fito kana ta hauka saboda kai an ce fana da ya tijjani ka yi kira ka ce ya shehu tijjani ya wahid al'asir me za ka gaya masa a gisini faƙad zaƙa zamanu bi ahalihi a gazan mini taimakanni zamanin nan ya yi kunci da ma'abocinsa man fetur ya yi tsada ashe haka aka ce ku yi ti ka bil aldafi fi mu'zamil amri sai ya zo ma da tausasawa fi mu'zamil amri cikin babban al'amari shi yasa ashe suka je kabari ashe cewa aka su je shi yasa yace shehu kai mana Shehu nan ne suke ba Allah ba wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin duk wani bakin ciki sai ya yaye ma ba Allah ne ke yayewa ba wa yakshifu shi din shehun da aka kira zai yaye dukkanin bakin ciki bi himmatin da himmasa wannan karina ne na cewa shehun ake nufi ya himmata shehi ko Allah ne bihin matin, kai ka san baka yi saka zo ka ce da Allah ake ba anan bihimmatin a tafauka aflaki samawati wal badri himmar shewun kenan ba nan zai tsaya ba wayati kabil khairati min kulli janibin ta kowane bangare zai zo ma da alkhairai waye da fawa an kalkarba fil barri wal bahari ya ingije ma damuwa cikin teku da wajen teku to ashe shi yasa ka fito kana haushi saboda shek abubakar birnin kudu ya ce a kiraye allah a kiraye allah wannan sai ya dame ka dan me za a ce ba za a kiraye shi ne ba dan me za a ce shirka ne zuwa kabarin wani ana kai masa kukan yanayi da ake ciki man fetur ya yi tsada dan me za a yi wannan allah ya yi gaskiya daman haka waɗanda suke kafirai idan an ce a tsarkake Allah a kirayi Allah kadai sai su ji damuwa damuwarsu matsalar su dan me za a ce Allah kadai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai cikin wa'annan jahilan da wawayen fa muke rayuwa ba Allah ya jarrabe mu Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa wato an ce a kirayi Allah ma bala'i ne an ce Allah kadai shi zai tseratar da mu ya tsamar da mu daga cikin kunci shi kansa wani abu ne na har akan iya sa kyamara a yi raddi wa tauhidin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to Allah ka tsare shi yasa to a gurguje <coughs> kamar yadda na faɗi wannan shine karatun da na biya ma alhamdulillahi kuma yadda muka to da abin sai muka shiga cikin littafin da ka shiga muka sa akan sikirin ana gani wa kunna idashtadda bina binal khaufu wa sa'at minna zununu wa baƙat bina ardu a tainahu fama huwa illa an rahu wa nasma'u kalamahu har izuwa inda ya ce fa zahabu zalika kulluhu wa bun shirahan wa kuwatan wa yaqinan wa tuma'aninatan mun bi ka nan mun biya ma karatu cewa nan jahilcinka ka nuna da wautarka wanda abin da ya nuna ƙarya kake yi shi ne shi ai ibn taimiyan yana cikin yanayi ne na tsanani an tsare shi to shi bai fitar da kansa ba da yake kai wawa ne sai ka ɗauko wai gashi sun zo ya fitar da su daga cikin tsanani bayan shi ma yana cikin tsananin haka karatun ya nuna to kaga in ba wawa ba ba mai fahimto wannan in ba jahili ba ba mai fahimto wannan sai kuma a baya aka ce ma ibnu taimiyyan nan bayan tsananin da yake ciki na an tsare shi ana azabtar da shi tare da haka bautar Allah yake yi komawa yake zuwa ga Allah in yi sujjada har addu'a aka ce yana yi Allahumma a'inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika an nuna shi ma zuwa ga Allah yake komawa a shafin da ka karanto an nuna shi ma zuwa ga Allah yake komawa sa'an nan ka ce wai gashi sun koma zuwa gare shi kuma a gaban da jahili ba wanda zai fahimto wannan sa'annan an faɗi irin yanayin da yake ciki na tsanani amma kuma shi ma gashi yana cikin kwanciyar hankali botar Allah yake ana ganin alamu na ni'ima tattare da shi tare da cewa a tsare yake ne fama huwa illa an narahu in suka je suka ga mutum mai irin wannan ɗabi'ar gashi a tsare amma cikin annashuwa yake da farin ciki da kaza ya manta da abin da yake ciki ya koma zuwa ga Allah in suka gan shi su kuma in kai ba wawa ba ne jahili karatun abin da zai baka wancan tsanani da suke ciki su da suke waje in suka ga gashi ya koma zuwa ga Allah yana cikin annashuwa in kai ba jahili ba ne ai za ka fahimci cewa an fahimci cewa to su za su ji damuwan ma ba ba ai tun daga wanda ya fi su shi a tsare yake amma ga yanayinsa shine fa ma huwa illa an narahu sannan wa nasma'u kalamahu sai su ji zancensa a matsayinsa na malamin malaminsu eh, wa nasma'u kalamahu kai dai ka san malami in ya tashi magana abin da zai gaya wa ɗalibi da yake cikin wahala da yake cikin damuwa to bayan sun yi wannan sai ce fa ya zahabu zalika kulluhu sai duk wannan abin ya tafi gabarinsu gaba ɗaya da abin da suka ji daga gare shi na zancensa da kuma yanayin da yake ciki shi ma yana tsara amma cikin annashuwa yake shine sai ka ɗauko kake so ka yi muƙaranarsa da waɗanda suka je kabari da waɗanda suka je ƙabari kake so ka yi muƙaranarsa da waɗanda suka je ƙabari. suna gaya wani cikin ƙabari cewa suna cikin damuwa da tsanani da wahala da ƙunci kake so ka haɗa. to yanzu da Allah in ba jahili ba su fa ba su ce ma Ibn taymiya ya mutu ba oke kenan in ma mun sallama in ma mun sallama da Allah cewa ɗaya ne to ko da ta nan baka tantance ba to ai shi Ibn taymiya a raye yake a wannan lokaci wannan kuma yana cikin kabari in kai ba jahili bane ya za ka ka haɗa ma ka ce wai wannan ma ɗaya ne shi Ibn taymiya ko sun ce ma bayan ya mutu ne suke zuwa kabarinsa in bayan ya mutu ne ka karanto suke zuwa kabarinsa wato yana cikin kabarin ma shine wa nasma'u kalamahu yana cikin kabarin kenan a wannan aƙidar na mutum yana cikin kabari akan yi magana da shi aƙidar ka ce yakan yi magana yana cikin kabari akan je har kabarin a yi magana da shi wannan aƙidar ka ce in tabbatan ma da ita gurin shehu ibrahim kaga ka janyo wa shehu ka janyo wa tijjaniya da ban karanto irin wannan shirkiyat din ba wa nasma'u kalamahu shi ma yana cikin kabarin ne ake jin zancen sa tsaya ka ji waɗanda suna cikin kabari ake jin zancen su tsaya in nuna ma cikin littafin shehu ibrahim kashiful ilbasi eh, waɗanda suna cikin kabari ana yin magana da su to aƙidar ka ce tsaya kuma in nuna ma ita ku dan bari da Allah in nuna masa cikin littafin gashi eh aqidar mutum yana cikin kabari ayi magana da shi aqida su ce eh, mun sallama ma na cewa shi ma yadda ka duk ɗaya ne da wannan da wancan shi ma yana cikin kabarin ne wa nasma'u kalamahu din ba matsala kamar yanda wa'ancin suka ji to zaka ji wa'anda suke da aƙidar mutum yana cikin kabari ana jin maganar sa kaga wannan kashiful ilbasi ne ko kashiful albasi an faidatul khatmi abil abbas ka gan shi nan na shehu ibrahim shafi na 120 to zaka ji za su baka labarin wanda yana cikin kabari ake yin magana da shi gashi nan suka ce ya ce wa ƙala sha'arani ya ce wa ƙa'abin luban fi haƙƙi sayyidi ahmad al-badawi wai ibn luban luban ya afka cikin haƙƙin sayyidi ahmad al-badawi wani ne wani wali ne al-badawi to wannan ibn luban ɗin ya afka cikin mutuncinsa sai aka ce fasulibal ƙur'anu al-azimu wal ilmu kawai sai aka yi masa salbu ana yi masa salbu kawai sai aka cire masa alkur'ani da mahaddacin ƙur'ani ne sai ya dawo wayan wal ilmu da yana da ilimi sai da jahili aka yi masa salbu wal aka cire masa imani kaga yan fashin imani to shi kuma da aka yi masa wannan ga Allah ya koma a'a falam ya zal bai gushe ba yastaghisu bil auliya yana neman agajin waliyai yana neman agajin waliyai su agaza masa yana neman taimakon waliyai hatta dulla har sai da aka yi masa nuni aka yi masa iso aka yi point ɗinsa ala kabari ala sayidi ya kutal arshi afuwan ala hatta dulla ala sayidi ya kutal arshi har sai da aka yi masa nuni zuwa ga sayyidi ya kutal aushi fama za ila kabari sayyidi ahmad al-badawi kaji fama za sai ya tafi ila kabari sayyidi ahmad al-badawi sai ya tafi zuwa ga kabari na shi wannan ahmad al-badawi din wa kallamahu kaga masu yi wa na kabari magana su yi magana da su kenan wa kallamahu yayi magana da shi wa ajabahu shi ma yana cikin kabarin sai ya amsa masa eh waƙala lahu ya ce masa anta abul fitiyan rudda ala hadha al ra'sa malihi faƙala qala bi shart tauba fataba wa radda alaihi ra'sa malihi to kaga waɗanda suke zuwa cikin kabari suke wa na kabari magana eh suke wa na kabari magana shine fama za ila kabari sayyidi ahmad al-badawi wa kallamahu shi ma wa ajabahu yana cikin kabarin ya amsa masa to kaga shi yasa in ka hada cewa ai suka je wa ibnu taymiya atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalamahu ka hada da waɗanda suka je cikin kabari suke gaya wa na cikin kabari ka hada ka ce ɗaya ne to in mun sallama to mu ba aqidan mu bane a je ai magana da na cikin kabari yana ji kuma yana amsawa shehu ibrahim ya kawo ma gashi na nuna ma aƙi da kuci Ke sa wannan ya nuna a raye ne suke zuwa gurin ibn taimiyya. kuma ba kai masa kuka suke ba kamar yadda ku kuka ce a kai musu kuka kamar yadda wannan yake gaya musu yanayin da yake ciki shine fassara baitin nan na idza saka zamani yawmin bi dhaymihi fanadi ayati janiya wa idal asri a gisini din faqad daqa zamanu bi ahlihi to shi ne suke kai musu kuka kamar yadda kuma wancan na karanto ashku ilaika umuran anta tudurikuni fi fiha a ya shekha fankizina min biƙi. eh kamar yadda na karanto wannan eh kaga shi ne yake faɗi cewa yana kai kuka zuwa ga wani Allah to ku ne wani aƙida ku ce dole gaskiya ka ji haushi saboda rusa ta ne don menene dakta abubakar birnin kudu zai ce a daina zuwa na cikin kabari ba zai amfanar da kai ba kawai a roƙi allah kadai shine damuwarka shi ya sa tsaya in sa kuma nan waya a saki kowa shine damuwarka a bar wani allah na cikin kabarin nan ta kansa yake shine damuwarka kawai saboda an rusa wayannan abubuwan da na karanto sannan kuma in kana cewa ga su a cikin littattafan mu to me yasa ba a gani assalamu alaikum yasa insha Allahu gashi nan zan sa number ashe shi yasa ya damu to kaga inda abin yake kenan dole ne bu za mu samu wannan ba tsakanin mu da ku ai shi yasa ashe wayannan abubuwan da ya rusa Allah ya ƙara ma lafiya dakta kenan daktan daktan tauhidi dakta Abubakar birnin kudu insha Allah dole kare ya fito ya yi haushi dan me za a ce Allah kawai za a yi kira damuwarsa kenan za a bar shehu ne ko za a ba addinin tijjaniya eh, shi yasa hankalinka ya tashi assalamu alaikum wa alaikum assalam barka dai alhamdulillah ya gida lafiya alhamdulillah ya kokari alhamdulillah Allah ya saka muku da alfahari na'am kuma Allah ya saka muku Allah ya karfa Allah Allah ya karfafa ku Allah ya biya ku da gidan aljanna Allah ya azita ku da ikhlasi Allah ya mana haka lallai kun kasance ku mai asalin wakilan musulunci masu kare addinin musulunci daga miyagun sufayi wato na ji karatu daga farko har karshe har masallaci na je da waya na idar da sallah na cigaba da jin karatu na samu waraka sosai daga karatun ku daga ɗarika muka fito muka bar ɗarika muka gane gaskiya muka aje shirka muka aje bid'a irin karatuttukan nan su suka karfafa mu ko da yaushe muke ko da Allah da ya haskaka mana hasken sunna annabi muka zubar da mafarkai da karare ma annabi da canfe-canfe? saboda a yau duk wanda ka ga ya ɗauko al'amarin shehu tijjani shehu bayan ya saka a kansa za ka samu ba abin da ya tabaibaye shi ya ɗaure shi sai canfi camfin cewa idan ya saba wa shehu ibrahim zai rasa wani alherin duniya da na lahira camfin cewa idan aka saba ma a shehu ibrahim shehu tijjani za a taɓe wallahi wannan shine ya ɗaure mutane da kuma maganan cewa an gada kiran daga wajen iyaye waɗannan su suka tabaibaye bayan Allah suka hana su ga mutum zai ga gaskiya amma sai kasa abin nan to amma mu alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi wannan magana masalan da ta taso ai kafin bidon wannan bawan Allah a bari shehu Gibrima akwai bidiyoyi da yawa jama'a ba su ga bidiyon kabarin shai bayan kaula ba ne zuwan kaulaha da ake yi nan za ka ji ana zuwa madina kaulaha akwai bidiyoyi da yawa jama'a su je su gani irin shirka da da kaficin da ake a kabarin nan ni sai nake mamaki ma wannan bidiyon ba shi ba ne fara wai ga bidiyoyi da yawa sannan kuma wani abin da nake kara fahimta shine wallahi duk girman malami inda ya dari gani ya tabi ka duba professor makari kwanakin baya da yake ta ɗaga jijiyan wuya akan sai ya halatta ziyartar kabari wato dama abin da ke so ya kare kenan har ya yi karyawa shawul islam ibn taymiyyah cewa shi ne malami na farko da ya fara haramta ziyartar kabari Allah ya saka ma malamai suka fita suka yi ta masaradi wannan abin ya yi kamar ya wuce to daga wannan na fahimta duk girman malami a ɗarika. wallahi taɓaɓɓe ne ya taɓe ya halaka wato waɗannan shirkokin shine ne ya sa professor makari ya ɗaga hankalinsa lallai lallai sai ya ba kariya da da ziyartan kaburruwa wato wani al'amari na annabi sallallahu alaihi wasallam wani mu'ujizan annabi sallallahu alaihi wasallam da na fahimta na kara fahimta shine annabi zai haramta abu tun kafin abin ya ayyana annabi ya haramta ziyarce-ziyarce kaga a lokacin ba a fara bautan kabari ba wato hikiman da Allah ya kinsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ziyartan kabari ya haramta ziyarce-ziyarcen kabari a sai hikiman kenan in dai har za a ziyarci kabari a bar ziyartan kabari wato irin kafin da za a yi ta yi kenan to sai Allah ya kimsa ma wannan hikimar ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗakar da hadisi ingantacce cewa haramun ne irin wannan ziyaran ka tashi daga gari ka je ziyaran kabari ba abin da ake a ɗarikan ba kenan wani ɗan ɗarika ne zai yi musu wannan wani dan ɗarika ne zai yi musu wannan so ni ba ma ta wannan jaki jahilin nake ba wannan kowa ya san mahaukaci ne amma in ka ɗauka kadiyan da aka yi kwanakin baya maganin ya yi zafi sosai a social media shi eh, professor ibrahim makari ka duba da irin da suke masa da irin girman da suke masa ganin da suke masa ya fita lallai lallai sai ya kare sai ya halatta ka tashi ka je ka ziyarci kabari shekarar shekarar yanzu bayan aikin hajji akwai aikin zuwa hajjin eh, madinatu kaula ka je ka ga irin shirkan da ake mutane su ji tsoron Allah wallahi su sani al'amarin nan al'amarin shirka ya fi duk bala'i ya fi bala'in yan bindiga ya fi bala'in sadin man fetur ya fi bala'i duk bala'in da ake ciki Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah shek barka dai an wani lafiya ya gida to Allah ya saka da alkhairi zan ɗau wani zan je in sallah insha Allah assalamu alaikum to dakta kayi kira kuma ka sa kanka amit to zan baka in yi sallah sannan kuma na da a ci gaba assalamu alaikum to dakta ka riƙe mun zan yi sallah ai ka ji karatu ko na ji karatu da sun daga farko to na'am na'am a to da farko a tabbakallahu Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya tabbatar da zaɗiɗanmu da ku a kan gudun suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a gaɓoɓin da nake a gaɓoɓi ne wajen guda uku ko hudu a da farko shi ne wato abinda shi wannan abul fasadi ya faɗa wanda shi ba ma iya jahilci ba ma iya jahilci ba har ma dan alamun taɓin hankali domin duk wanda zai yadda cewa abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu wanda ya fito daga bakin wani wanda ba shi ba ya fi wannan abun daraja to kaga wannan dole a tabbatar masa da cewa ba <laughs> bai da lafiya ma sosai to abin da ya faɗa subhanallah ko dai jahilci ko kuma rashin karatu cewa idan wani wanda yake cikin yanayi mara daɗi kai kuma da kake ganin kamar ka fi shi wato ainihin samun ɗan dama-dama a cikin yanayin rayuwanka idan ka je ka kalle shi wato ka ji cewa ko in ka je ka ji abubuwan da zai ambata maka musamman ma na ƙara ƙarfin gwiwa kai ko ma ba na ƙara ƙarfin gwiwan ba ko da a ce koke ma zai kawo maka kai da kake ganin ka ɗan fishi dama to wannan in kana da hankali zai kara maka yaƙini da Allah subhanahu ta'ala zai kara sa ka gode wa Allah subhanahu ta'ala wanda godiya biyayya ne wanda kuma aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a cewa wato imani yakan karu ne da adadin biyayya da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala tun mu a gida ahlus sunna wal jama'a shine al iman yazidu wa yanqus yazidu bi ta'atillahi wa yanqus bi ma'siyatillah akwai hadisi wanda uh, Abu Hurairah Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar a cikin sunan nasa inda manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا ila man huwa فوقكم cewa ku kalli wanda yake wato ainihin ƙasa da ku man huwa asfala minkum ku kalli wanda yake ƙasa da ku da ma'anar wanda kuke ganin kun fi shi taka wani mataki wato ainihin na jin daɗi ko wara makamancin haka wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku yi duba zuwa ga wanda yake saman ku ma'ana idan misali Allah subhanahu ya ya wato ainihin kuntata maka arzikin ka misali to kar ka kallon masu kuɗi sosai sosai fa innahu asdaru Allah tasdaru ni'matallahi alaikum domin wannan shine fi wato ainihin dacewa saboda kada ku raina ku ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya baku a matakin da kuke saboda wato ilalaba ibnu taymiya wasu sun ganshi a cikin yanayi na wato kurkuku da kuma takura da sauransu kowa ya san irin abin da ake dauka a cikin wato ake samu a kurkuku musamman ma shi tunda kowa ya san me ya kai shi kurkukun sabani ne ya samu da wato ainihin sarki bayan ya misali yi masa abu wanda yake shi a wajen sarkin yana ganin sai a hankali ya kai shi wannan kurkukun kaga zai fi samun wato ainihin tsananin matsala a sabanin sauran wato ainihin yan kurkuku wannan zai bayi zuwa ga shi a fi tsananta masa amma duk da haka ibn taymiya alaihi rahmatullah wato aka ruwaito irin abin da yake ciki na gode wa Allah subhanahu ta'ala tare da mai da al'amuransa zuwa ga Allah to wannan zai sa ɗaliban su duk sanda suka je suka gashi cikin wannan yanayin su da ma suke a waje su da idan wato ainihin suka yi bakin ciki na rashin ganin su a kusa da su saboda ilmoma da suke ɗauka a wajen shi da sauransu idan suka saurari abin da zai gaya musu na wato ainihin nasiha da sauransu hakan ya ƙara musu yaƙini da Allah subhanahu wa ta'ala saboda yana tuna musu Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan kwata-kwata bai da alaka da cewa wai an kira Ibnu taymiya cewa wai shi ya yaye musu wannan kunci ko kuma a'a ganin Ibn taimiyya wato ainihin bi mujarradin ganin shi ya sa wato wani matsala da suke da shi wai su ji wai ya kafar da shi da ma'anar shi Ibn taimiyya ne ya bayar da wannan abu a wannan kwata-kwata bai da alaka da wannan sai dai wanda yake bai da insafi ko kuma jahili ko kuma dan son zuciya to shi dole zai murda duk wani abu wanda yake ganin hujja ne a gare shi ya wato ainihin jefu wani wanda suke da sabani a kai wannan abu na farko kenan abu na biyu kamar yadda malam ya karantar da mu kowa ya sani dama kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala tabbataccen abu ne a cikin ɗariƙa eh, wannan babu buƙatar a jama eh, sun tabbatar cewa ana kiran Allah wani Allah subhanahu wa ta'ala idan suka shiga cikin masifa idan aka duba addurratul farida wanda yake sharhi na yaqutul farida an faɗi wasu baituka a shafi na wato ainihin sittin da biyar suke cewa mata za ka biyar al'amuru bi ahmada duk sanda al'amura suka wato ainihin cuɗe mini to istaghasu bi ahmada ina wato ainihin neman taimako da shi wato ainihin ahmadu tijani idan na yi haka ara farjan wa mafarajan duna muhlati nakan ga mafita nakan ga wato yayewar wannan matsala ta duna muhlati ba tare da jinkiri ba shaf shaf wannan abin zai wato ainihin kau idan na nemi taimakon ahmadu tijani sai abul faidi ahmadu tijani ya hudati ya kai baban faila ahmadu tijani wanda kake makoma ta gare ka nake komawa idan ina wata bukata munna alayya bil munawa wato kai ka kai min lamunin baiwa wa bi wuslati da ta zuwa ga abin da nake da bukata nake da muradi ya kai amir tijani ya ce wa an qiz ubaidan ka taimaki ko ka tseratar da dan karamin bawa eh kat ahabat bihi wa'anda abokanan gaba suka kewaye shi kun ga har tasgiri yake har kaskantar ma da kan shi yake a gaban shehu tijjani irin da yadda ake kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala ana neman bukata to shi ma haka ya ce wa an kitsa ubaidan eh ka taimaki dan karamin bawa kad haɓa bihi al'ida wa'anda abokanan gaba suka kewaye shi falam yastati dafa'an bi hawlin wa quwwati wannan dan karamin bawan mai taimakon ka ya kai abai tijani falam yastati dafa ba zai iya kanje kansa ba bi haulin wa kuwati da wata dabara da wata wato karfi na shi irin da yadda muke cewa la haula wala quwwata illa billah ko to shi ma wannan bawan ko wannan wanda yake kai kuka zuwa ga shehu tijani kamar yadda ake ruwaitowa to ba zai iya kan shi da wata dabara ta sa ko da wani karfi nasa ba ce wa darad bil ahwa wa nafsu wal hawa yace sannan soye-soyen zuciya da kuma son ta ya wato ainihin kewaye ne. wa iblisu da ma iblisu shi ma lam ya bi kulle makidatin dukkanin wa'annan ababen da aka lissafa da son zuciya da wato ainihin bin zuciya da kuma shi iblis lam ya bi kulle makidatin su gajiya da su wato ainihin rika kulla min makirce makirce ba duka fa wannan kyautu jano ake roko wa qad asqalat zahari zunubun kasiratun wato bayana ya yi nauyi ya nauyaya da wato ainihin zunubai waɗanda suke mai yawa ba fa wai Allah ake gaya wannan abin ba fa a shehu jana ake gaya wa cewa baya ya nauyaya da wato ainihin zunubai kama askala zahari duyunul khaliqati kama yadda bayana ya kuma nauyaya da wato ainihin bashi na wato ainihin abokanan halitta yace wa qad shaddadat arbabiha fi iktiba'iha wa qad shaddadat arbabuha fi iktiba'iha sannan wa'annan wato ainihin bashi da na cici sun tsananta domin na biya su wa matara ku juhudan bi unfin wa ghirbati sannan ba su wato ainihin banni ba suna wato ainihin takura mun suna wato ainihin uzura mun akan biyan wa'annan kan. sai ce famalli mun jidan famalli man jidan wa malli mun kizan wane ne mai mun lamun nan bashin nan wane ne mai tseratar da ni daga wannan da baibayi na bashi na wato ainihin zunubai da kuma bashi na mutane da na wato ainihin ciki ko dai da ma'anar ya cutar da su ko kuma da ma'anar ya karɓi bashin su na kuɗi yace min asrihim daga kaidin su daga wato abubuwan da su iya mun na cutarwa babu mai yin mun wannan illa abal faidi uddati sai shi baban faila wanda yake ba ko mata idan ina cikin jarabawa yace unadiya abal faidi tijaniya ahmada ina kiran wato baban faida Ahmadu Tijani me nake ce masa a hisni a hisni man a adidati min a adin a'adin ya ce a hisni a hisni taimake ni taimake ni min a adin daga wato abokanan gaba adidaci wayanda suke masu yawan gaske sai ce fa mali hilatun wa mali quwwatun da wani ban da wani dabara da wani wayo ban da wani dabara a hisni a hisni taimake ni taimake ni fi rikha'in wa shiddati cikin yanayi na yalwa da kuma yanayi na wato ainihin kunci eh wa bika stahmaitu min min kulli maridin da kai ne shehu tijja nake neman tsari daga dukkanin wani wanda yake mai cutarwa ce wa nafsin wa min hawan bi fadlin wa minnati ina kuma neman tsari da kai daga kaina da kuma wato ainihin son zuciyata bi da falalarka wa min minnati da kuma wato ainihin lamun cewanka wannan shine aqidar wato ainihin tijaniya eh wannan shine akidar tijjani a roki wani Allah subhanahu wa yanzu duk abubuwan nan da aka lissafo babu ɗaya da shehu da zai iya yi ko ɗaya ba zai iya ba ba zai iya tuce ba zai iya tsiratar da shi daga son zuciyarsa ba ba zai iya tsira domin waye yake sarrafin zuciyoyi Allah subhanahu wataala yake yi ba zai iya tsiratar da shi daga iblis ba waye idan me muke cewa ne muna cewa ne a'udhu billahi muke cewa minash shaitanir rajim muna neman tsayi muna neman tsarin Allah su wata daga shi wanda yake menene wanda yake arrajim wanda yake ah, ah, wanda Allah su wata ya nisanta shi daga rahama su dama ana neman agajin wani ne idan zunubi ya maka yawa cikin abubuwan da muka lissafo ba wanda tijjani zai iya yi saboda haka kiran wani Allah subhanahu wataala ne a nan wurin ana abu na biyu kenan saboda haka a gane wannan abin kamar yadda malam ya faɗa practical and theory ne gashi nan malam ya karanto mana abin da yake rubuce a littafi gashi kuma practically sun zo suna karantawa na littafi shine theory eh na kuma wanda yake zahiri muna gani shine wato practical wannan abu na biyu kenan abu na uku shine wato ah, kira ne zuwa ga malaman tijjaniya musamman munafukan cikin su in ce munafukai da ma'anar waɗanda suke wato a yanzu fitowa su ce waɗannan abubuwan ba wai a cikin aƙida su yake ba ko kuma waɗanda yayin da aka maida hankali wajen wato ainihin kiran mutane su daina kiran wani Allah subhanahu ta'ala, sai ka ga su kuma a daidai wannan lokacin sun tsiro da wani irin yanayi na munafunci eh misali a cikin wato ainihin shafin Profesa Ibrahim Magari ya wallafa wani rubutu cewa wai wai mutane su daina kallon sabanin da ke cikin su a zo a haɗa kai wai shine yafi dacewa duk da hakan abu ne mai wahala amma ba mai wahala bane a wajen Allah subhanahu wataala ko wani abu makamancin haka karin da ya rubuta yanzu don girman Allah don girman Allah mutum ya zo yana kiran wani Allah subhanahu wataala da matsayin wato ainihin yana roƙonsa a madadin ya kira Allah subhanahu wataala wannan musulunci ne barantana a ce har an samu sabani a ciki dama yaushe kiran wani Allah ya shigo cikin musulunci ballantana a ce musulmai suna sabani duk wanda yake kiran wani Allah subhanahu wataala dama ba musulmi ba ne mushriki ne eh shirka babu ita a musulunci kwata kwata babu ita a musulunci ta irin su profesa su ji tsoron Allah su wata ala. ni a daidai gabar nan ma ta wani gefe ita eh, wani gefe zan ce gwara gwara ma shi abul fatihi da wawance shi da kuma wato ainihin fito da abin da yake na zahiri a cikin su har ma ya zo yana karewa to wallahi ni gwanda mun shi irin su professor magari wa'anda su suna munafuntar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su fito su ce abin nan na cikin littafin su karanta su kare in za su iya mana amma ba ba sai su yi sai su wani abu mai kama da jirwaye mai kama wuka su batar da hankulan waɗanda ba sa ganewa yaya an zo ana ce ma mutane su daina bautan wani Allah su bauta wa Allah ka zo kana cewa wai musulmai su haɗa kai to yaushe ma wa'annan suka zama musulman ballantana su haɗa kai take na kirka ya zama cikin musulunci ban ta har ka ce masa sabani wannan ba sabani bane dan ba ma ya mu cikin musulunci ban ta tana ya zama sabani. Assalamu alaikum dakta. Ba ma ya cikin musulunci bana tana ya zama sabani. Na'am a Allah. Dakta yanzu kai a tunanin ka saboda ban sani ba haka saboda ka san duk da yake shi ma prop din haka amma saboda muna dan adalci ne a tunanin ka wannan rubutun da yayi yana da alaka da shirkar da wayancin suka je suna yi na kiran Malam yana da alaka yana da alaka saboda duk tun sanda wannan bidiyon ya fara yawo eh. wato bai yi wani rubutu ba mai kama da wannan sai bayan kwana biyu da manya-manyan malamai kamar irin su dr birnin kudin allah ya kara masa lafiya ya zo yi bayani shi ne ya wallafa wannan rubutun kuma hatta maganganun wayanda suke na kusa-kusa da shi wanda za ka ga mafi yawanci suna bibiyar sa balma wasu lokaci ga suna shiyar da abubuwan sa ma'ana kusa da shi ai comment din su ya nuna cewa magana tana da alaka da wancan ya zai kira da abun sabani yayin da kuma bai yi magana akan hmm. wato ainihin ita wannan hadisar ba gaba daya sai yi wannan abun ya kira abun sabani cewa wai musulmi su zo su haɗa kansu su yi wani abu wanda yake kaza da kaza da kaza yayi wannan rubutun kuma yayi wannan rubutun ne akan gabar da malamai suke kiran mutane a daina bautan wannan Allah abota wa Allah subhanahu ta'ala To, jakta wannan fahimtar ka ne kuma ba zan hana ka fahimtar wani abu ba, amma wata gaba da assalamu faɗi. Eh, cewa ne wannan fahimtar ka ne kuma ba zan hana ka wata fahimta ba da za ka iya fahimtowa, amma abin da ka faɗi ni nake ganin cewa ni ma na fahimce shi na cewa kana ji akwai ka'ida da kuke akwai ka'ida da malam kuke ba matsala kakka da mu ita ta magana ana wato ainihin wato jingina ta zuwa ga karina hatta ta hadisa eh wannan alhadisu yudafu ila aqrabi awqatihi ba matsala amma kana ji wata gaba ne da ka faɗi mafi mahimmanci fiye da wannan so so na cewa bai yi magana a kai ba baka dakta ana jin ka amma dai za mu sauke kai Allah dakta assalamu alaikum wa alaikum salam dakta za mu sauke ka akwai wanda za mu ba dama shi ma kila ka dawo wa alaikum salam muna jin ka dakta eh to shi baya jin mu amma dai ka dawo saboda na ga mala anwar yana kira wato gabar da ka faɗi mafi mahimmanci ni da ka ce bai fito ya yi magana ba hmm, a nan maganar take a da bai fito ya yi magana ba a nan maganar take wato wannan alama ne na cewa abin da aka yi shi bai damu da shi ba ko kuma cewa aƙidarsu ne na tijjaniya daman zuwa kabari a roƙe na cikin kabari a ringa gaya masa wahalhalin da ake ciki ana tabbatar masa da cewa shi ne zai tsama kawai shi zai iya kawo ɗauki shi yasa ƙila bai fito ya yi magana a kai ba amma a matsayin mutum na musulmi kaga ana ɗaukar haƙƙin wani allah kaga kai ana ɗaukan haƙƙin allah ana ba wani allah kuma matsayinka na jagora cikin wannan tafiyar indai kana kishin Allah ai ka fito ka tsawata alal akal ka fito ka tsawatar in dai ba aqidar ka bane a matsayinka na jagora babba a cikin tafiyar hakka ga wayansu sun je kabari kaga wa'yansu sun je kabari a matsayinka na professor a ɗariƙar kaga wa'yansu suna keta haƙƙin Allah suna tabbatarwa da wani Allah haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi zai tseratar da su ya sabai musu tsadan man fetur har ziyara ta yi kaza saboda kaza a ce duk baka kishin Allah a nan wajen ba baka fito ka yi magana ba kaga akwai ban mamaki a matsayinka na jagora kuma kila maganar da za ka yi mu ta fi tamu saboda kai ɗin in kai magana su ne maka kallon masoyi ne su ne maka kallon ɗan ɗariƙar su ne maka kallon malaminsu wanda maganarka ta fi tamu muhimmanci a wajensu sasan ba daidai suke yi ba amma sai kai gum ko kana so ka ce baka gani ba ne a kai da kake ɗan cikin gida baka gani ba sai ɗan waje ai ya gani hankali ai zai ɗauka ba wannan wawan jahilin nan naka ya gani kai baka gani ba har wa'insu ma daga cikin 'yan ɗariƙun wa'insu jahilai suka gani duk baka gani ba prop don wani jahili ma ya fito ya yi magana duk da yake a ɗariƙar jahili ne shi ya fito ya yi magana abin ya dame shi sai kuma aka samu waɗansu daga cikin kuku 'yan ɗariƙar suna tsekararsa ta ƙasa wanda har ya fito yana wa'insu zantuka zan danna kuma ku ya fito yana wa'insu zantuka na damuwa jahili ne a ɗariƙar don bai ma san inda ma ɗariƙar ta dosa ba amma dai duk da haka a tunaninsa ba daidai ake ba ya fito ya yi magana a kan wannan ku maliman shi yasa abin da dr idris ya faɗi ko na alaman munafunci gaskiya fahimtarsa ce amma abin gaskiya yana da ƙarfi wanda tsaya ku ji wanda ya fito ya yi wannan bayanin duk da cewa wannan jahili ne Allah shi ne yake ta sarrafin al'amuransa ga bayansa ka dauki jarabawar da ubangiji ya maka ji kana kai kuka wurin bawansa to ina zaka samu mafita ai sai dai damuwa ta ƙara kashe ka Allah shi ne yake ta sarrafin al'amuransa ga bayansa ka ɗauki jarabawar da ubangiji ya ma ka je kana kai kuka wurin bawansa to ina za samu mafita ai sai dai damuwa ta ƙara kashe ka ka ce kai sufi ne amma ka sa son zuciya ana keta haddin ubangiji karara kana rufewa har mu faɗi gaskiya amma kana kana daddannewa to kar wanda ya ƙara kira na akan ya gaya min girman wani shehi ko kara masa ko wani littafi da ya kawo inda ya ci karo da alƙur'ani wannan shine in na taba ƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka fito kai min duk abin da za ka yi mu in raddi za ka yi mu in gyara za ka yi mu accepted na karba amma kuna kiran kanku da sufaye gashi kuna keta haddin ubangiji in kuka ga ba mu magana ba to ba ku fito da barna bane alkawarin da muka dauka kenan zamu kare martabar Allah da manzon Allah alaihi salatu wasalam babu wani shehin da zaka martaba ko ka daga girman sa akan Allah matsawar muna nan kuma mu shiru wannan ita ce tafiya ta gaskiya mun shaida wa duniya mu mun baranta da ku mun yi bara'a da irin wannan tafiyar ba ma cikin ta kai baka yadda da kuskuren da kai ba ma har kokarin kalubalantar mutane kake yi da girman shehi ya kai girman maganar alkur'ani ne ga abin da Allah ya faɗa ya shafa komai ana sufi babu Allah ne ai sai da Allah abinda ake nufi da sufi fa arifi masanin Allah wanda yake bautar Allah kuma ya san girman ubangiji ba zai yadda ake tahaddansa ba ana masoyin manzan Allah babu bin tafarkin manzan Allah ne ina ta janiyan nan akan zikiri da hailala da istighfar da aka fata to a bar mu <laughs> kaga wannan abin da yasa da ce muku jahili ne kwanaki na taɓa wucewa da shi na ji yana cewa ai za a iya rantsuwa da wani Allah wai saboda Allah ma ya rantse da wani Allah wallahi wujjarsa kenan Allah ya rantse da wani Allah to kaga shi wannan jahili ne amma shi karan kansa da aka je ana roƙon na ƙabarin nan sai ya ji abin ya dame shi sai zo ya yi bidiyo ya nuna rashin dacewa ga abin da aka yi sai suka ringa tsikararsa ta ƙasa to irin wa'annan jahilan a zaton su hanyar Allah ne ai dariƙar ce haka mun karanto cikin littattafai idza saka zamani yawman bidaymihi fanada ayati jariya wa'id al-asr a gisini faqad daqa zamanu bi ali fayati ka bin al-tafi fi al-amri waya yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin ala tafawqa aflaki samawati wal badari wa yati ka bil khairati min kulli janibin wa yadfa anka al-karba fil barri wal bahri ai haka dariƙar ta ginu واسحبوا همة الشيخ في ذلك كلها يحصل المراد وهو معكم حيث أخطرتموه بقلوبكم وذلك سر كبير هكا طريقة تجن أكي إيه هكا طريقة تجن كيني بكسني با هاي إن كتي ذاك روسا ونن دولة سيكريكا أي تكسا إن كتي ذاك روسا ونن طريقة ذاك روسا أي saboda duk شيهو دا da kake gani a ɗariƙa kake ganinsa da girma to ya roƙi shehu tijjani ya ga shehu tijjani damuwarsa ya kai kuka zuwa ga shehu tijjani kamar yanda na kabarin nan da yake kwance wannan ya zo yake kai kuka zuwa gare shi na tsadan man fetur duk wani shehu da ka gani kuma mun nuna ma cikin littattafai kai ɗin baka san ɗariƙan ba ne saboda irin ku jahilai ma muke duk irin wa'annan karatuttukan wallahi sun tsikare shi ta ƙasa wa'anda suka san ɗariƙar ne ya fito yana wannan bidiyo kaga irin waɗannan suna nan da yawa shi yasa ai dariƙa kenan dariƙa hmm, kenan don yanzu kai faɗa suka ga kana yi ai da ɗariƙa kai baka ga abin da abul ya yayi ba ya ji haushi dan me dakta abubakar birnin kudu zai ce allah kaɗai za a yi kira allah kaɗai za a kai wa damuwa ya haukace ya fito sannan ya kutsa wai cikin littattafanmu zai samu wannan shirka ha wannan in dai ba hauka ba yanda yake mahaukaci ta yaya za a ce wai ka tafi sabo littattafai cikin littattafanmu wayanda suke tabbatar da wannan abin wato kamar kana cewa mu ba ma bin littattafanmu kenan don mun ga sun saba wa hanyar Allah ku kuma kuna bin littattafanku duk da sun saba wa hanyar Allah din ana roƙon na cikin kabari ku kun bi amma kake karantowa mu kamar mu ba ma aiki da abin da ke ciki kenan ba ma roƙon na cikin kabari Abin ba wawa ba ma ba wanda ma zai tafi kawo hujja cikin nan tunda kamar yana gaggaya wa al'umma to mu mun san shirka ce a ciki kenan ba ma yi su kuma duk da yake shirkan ne a ciki suna yi shi yasa aka gan su practical suna yi Allah ya sa mu dace da aka za mu ci gaba da ɗauka Allah ya shirye ku da aka za mu ta ci gaba shi yasa kai wannan ɗariƙa ai ka rusa Allah ka rusa ɗariƙar assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Allah saka maka da alkhairi kai ma Allah ya saka ma mana anwar anwar salat qasim andani na malam ah, abin da ya ban mamaki ne da na gabar fata ya fito yana ta hayaniya hmm. wato ya gwada akidarsu ne wannan wato da musu akidarsu ko kuwa an fito da akidarsu zahiri an gwada ma duniya ga akidan darikan tijjaniya wannan shi ne ya sa hankalin wannan wawan yaro ya tashi ya kuma kawo zuwa ya tona mata shahanna asiri kaga <clears throat> abin da aka yi malum masu kai magana shi makari ya san abin da aka yi shirka ne ba zai fito zai yi magana ba shi tun da bakin shi saboda shi dama makari yana da alama munafiki yana da alama ah, munafiki cikin zuciyar shi duk abin da zai zama kamar zai zama masala na dalika tijjaniya ba zai taɓa fitowa zai raddi kai ba amma aka zo aka samu wanda ya ci mutuncin manzo Allah aka yi magana shi ce wai siyasa ne to kaga ire-ire irin wannan tabi'a yake da shi to kaga su da suke sun waye ba wani da rike dan da rike tijara da ya waye zai zo kare wannan shirka don kowa duk wannan wawa yaro da ka ba wannan jahilin fa ya sa abin da kai shirka ne ya sa ya yadda abin da kai shirka ne hakkin Allah ka ka ba gawa ba ma yana da rai ba gawa wanda yake ya diddige wanda gawan ma mushriki ne ya tabbatar da shirka a doron kasa amma da haka suke suka tura mutane suna cewa ai dalika tijaniya ai la ilaha illallah ne da istighfari da salatu annabi wannan kuma fikihun dalika ne muna ga mai dalika kullum ba shehu tijjani kawo la ilaha illallah ba tun kan annabi adam da aka so kushi da muka samu bashi la ilaha illallah sau shi kuna cewa wai dalika tijaniya shehu tijjani ya kawo la ilaha illallah ya kawo salatu annabi shehu tijjani ya ga annabi kenan ko ku dinga yi magana yan dalika tijaniya ba wai sun kunna ku magana ba ku auna maganganun ku da kyau da haka wannan ya gwada abinda abinda mutum ya kai zo na ta hayaniya wai aka ce wa ya sata kurce wallahi ban saka kuma kai ba ka sata ba tunda kai ka sata kai ka sata kenan to ashe kaga abin da ka fito kana yi ya tabbatar da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba ku da shi ko ba ku bambata tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah da manzo Allah duka abu da ne duka abu da ne ba Allah bai da haƙƙin Allah haƙƙin manzo Allah duka abu da ne to wannan kuma saba ma ayoyin Allah ne cewa kamar ayi hakkin Allah ana zuwa ji ba wani gawa gawan kuma da ya mutu ya diddige so shi da rika tijjaniya wallahi malumman ku su tuba su koma ga Allah na ji wani wawa kuma a sauke malam Muhammadu sauke shi sauke shi Ali Alhaji Ali kai jahili ibnu taymiya ya shiga sarka ga da iyalin da'awan da'awan da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai to shehu tijjani jabun kudi ya buga ku kore shi jabin kuɗi don 419 ne shehu tijjani da haka in kuna magana ku dinga magana ibnu taymiya ha tun zamanin shi har yau da ya bar duniya ba samu wanda ya addinin musulunci aiki kamar ibnu taymiya ba yau ga malam alkarawi duk wani abin da zai yi duk wani maganganun da zai da ibnu taymiya da ya bude kwamfuta zai kawo maka maganganun da ibnu taymiya yi baya sawa ba shari'a baya sawa ba shari'a so shi ba za ka ka kwanta ibn taymiya rahimahullah da wannan zindiki a bar tijani ba mu a wurin kamar ra'ayinmu mu na gumari a bar tijani ba mu dake shi ba mu shi balle shi balle mu ce waliyi wannan ra'ayin mu kenan da aka kaga malam wannan abu fatai ya fito ya zo yana wannan hayaniyan ko wallahi alhamdulillah lalle ya tabbatar da ashe suna bautan kabari kuma da shi da almajirai ibn taymiya ke zuwa wurin ibn taymiya suna rokon shi ne ko nasiha yake musu suka ce in muka je muka gan shi mu samu muka yi muna magana in yayi magana da mu shi mu samu nasuwa wato ashe malam akwai role model akwai akwai mentor kenan zaka je ka samu wanda fika wanda ka wayewa cikin duniya ka kawo mai shawara ko ka kawo mai damuwa ka ya maka magana ya baka magana ya maka magana ka fahimci abin da abin da kake ciki ta wannan kaga ba bauta suka yi ba <laughs> amma wannan ana cewa shehu kamuna shehu don matsayin kuro annabi muhammad ba ce don matsayin kuro allah ba fa wo don matsayin kuro annabi muhammad don matsayin kurin shehu tijjani don matsayin kurin shehu ibrahima kaga wayannan duka lata da manata da huzza wayannan duka wayannan duka turaye ne fa shehu tijjani lata ibrahima annas manata shi bigiyo da huzza wayannan duka manya-manyan mulhidai ne da suka mutu suka suka yada suka yada fasadi a doron kasa to shi wallahi malam Allah saka ku da alheri Allah kiyaye ku da kariyar da kariyarsa sannan kuma Allah tabbatar da dugadugan mu kan sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu da zamiyar shaitan duk abin da zai kawo mana wannan da'awan wallahi shine ruhin mu wannan da'awan shine ruhin mu muka bar wannan ba za mu yi daraja ba duniya da lahira Allah tabbatar da alkhairi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala anwar ya sauka to mala anwar eh Allah ya saka da alkhairi dangane da abubuwan da ka faɗi duk da yake wato mala anwar naji ya faɗi wa'ansu alfaz to kamar yadda ni nake a ka'ida ta shine irin wayannan alfaz din nakan nisance su amma shi in ya faɗi to yana da wujjar faɗi Eh, ba don kuwa saboda mu tsaya a karatuttuka eh, saboda sukan fake da irin wannan su mai mana da abu zage-zage eh, mu kuma mun fi so mu ringa tsayawa a daidai karatu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya ga malam usman nan naga yana ta kira akwai wani abu da malam anwar ya faɗi wanda zan ƙara tabbatar da shi wato suna faɗi cewa Ibn taimiyya kamar yadda mala anwar ya faɗi cewa wani wawa mahaukaci ali kaza wa kaza ya fito yana cewa ibnu taimiyya assalamu alaikum malam suman ina zuwa ko i bayani idan ka gama na yi ƙarin bayani wa alaikum salam malam suman Ka ya shirya kokari. Alhamdulillah Malam Suma. Ya inji haji Allah saka da kariya shek. Amin amin amin amin. Wato oh, ya shek a ah, abinda nake son na ce a nan wurin hmm. dangane da shi wannan mahaukacin jahili hmm. abul fatahi abin da ya yi hmm. ai ya shek ko shi ma a cikin surutan da ya ko sumbatinsa ya tabbatar da cewa hmm. ya tabbatar da cewa wannan abin shirka ne Don akwai gurin da yake kokarin ma ya jingina wa professor Birnin Kudu cewa idan ma suka kila shi ya turo abin a kabarin ta ya zai iya kawar da kansa da cewa ba shi ne ya turo shi ba kuma wannan da ya zo yake yi shi wane ne shi waye san shi ma da da za a ce dan da ne to kaga shi ma kenan yana gudun abin da ya gani ya san karara shirka wa Allah ne subhanahu ta'ala hmm. shi yasa ya kokarin ya guje wa abin amma ba komai wurin shehu su ne da sauran muridai duk su nan a bayan su suna tare suke wannan abin hmm. wannan kuma al'amari ba wai farko bane ba dama ana yi hmm. amma abin da aka manta ko shi gibrima ko da da yana raye me ya hana ya gudana na matsalolin da aka dinga samu a bangarorinsu na bangaren birni da Yobe. Hmm. Idan da yana da wani tasarrufi ko yana da wani abu da zai tasiri. Haka zalika a yanzu haka hmm. da baya raye suke tunanin zai wani abu ina sauran shehunansu da suke a raye hmm. a wannan wuraren da ko ina Nijeriya da abubuwan da yake faruwa. Menene ya sa ba su maganin abin da yake faruwa ba inda da gaske ne. to kaga wannan ya tabbatar da cewa ba su iya yin komai hmm. kuma shi ma abul fatahin kamar yadda ka faɗi din jahilci da wawanci da waita wauta hmm. shi ya sa shi ya zo ta wannan wurin hmm. amma za ka su masu da su da suke iya fahimtar waɗansu abubuwa ba za su iya zuwa su su ba abin kariya ba shiru za su yi kamar yadda ake ta alakanta profesa magari magari baya iya zuba irin wannan janibin ka gan gaskiya tun lokacin da aka samu kadiyar abdul jabbar hmm. ya yi wasu zantuka waɗanda aka zo aka warware shi aka gan shi bai ma fahimci inda aka sa gaba ba <coughs> bai ma san menene matsalar ba hmm. to tun daga wannan lokacin duk abin da za a zo a tattauna hmm. yana gefe ko ya ji ko bai ji ba ko ya sani ko bai sani ba sai dai ya koma kamar yadda Dr. Idris ya ce ya yi rubutu a Facebook da ke ishara ga wancan abin Mm. yana wawaitar da hankulan waɗansu mabiya waɗanda suke son su gane gaskiya sai ya lullube su da cewa a bar wani magana tsakani a tsakaninmu ah. a zo a nemi haɗin kan musulmi da da su amma mu abin da muke so a irin wannan gabar muke son ya zo ya magana wannan abin da aka yi menene matsayin shi a addinin musulunci Allah bashi sai mutane su gane sannan sai kuma ya koma ya je wancan rubutun amma idan ya ce bai ji ba ko bai sani ba mun mai uzurin rashin sani ko rashin ji amma mun ga bidiyon shi da ke nuna cewa da yana rayan da kuma in ya mutu shi ma hakan za a mai dan mun ga inda ya taho da tawaga da su janaidu aka samu wani daga cikin muridai yake ce masa shehu mu dan ku aka yi mu kuma bai masa tsawa ba bai kuma nuna masa abin da ya kuskure ba ne yana mai farin ciki da alfahari da jin daɗi ya karɓi wannan magana tashi har ma ya gaisa da shi saboda ya ji daɗin wannan abin to sai haka wannan wani abu ne a cikin tafiyar da riga akwai shi ba wai bakon al'amari ba ne wannan harkar entirely shirka a cikin ta hmm. idan za su gane su gane masha Allah yanzu da bidiyon da ka saka na wannan jahilin da ke nuna cewa ayyukan da ake yi wa waɗansu shewannansu shirka ne kuma su ba su tare za su yaki wannan abin <laughs> don kowane ne shi mutum a tafiya nan bai kai ubangiji ba sufantakan ma da babu Allah da babu ita mm. so wannan ya nuna cewa kaga a cikin gidansu masu sun san kafirci ne mm. su daina ɗauko hayaniya suna jingine mana suna cewa mu ma akwai a wurin mu a da da akwai din sai mutum ya tsaya sai ya saka layin waya a bawa mutane ɗaliban ilimi dama ya kirawo mm. shi masu saurare sai su fahimta daga ƙarshe ya shaka dake cewa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam usman allah ya saka da alkhairi akwai wa'yansu wa'yanda suke kira kuɗin bari mu ɗau wa'yansu adadi na mutane sai kuma mu tashi na'am assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu na'am dan uwa da wa muke magana Allah ya kare mana garkuwar sunna malam Muhammad Sani Rabiu Alkanawi to dan uwa Allah ya kare mu duka da mu da kai sauran yan uwa amin Suna na Abu Khalil. Na Mala Abu Khalil muna ji. Da fatan kana lafiya sannu da kokari malam alkanau yanzu na hau sai na ga karshen program ɗinka amma dai na je akan me kake program. Ok to na masha Allah. Ina fatan alkhairi tare da addu'a Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ba mu ikon tsere mata a ga ƙarya Allah ba mu ikon tsere wa ƙarya ne. Amin amin amin amin da za ku na. wato malam alkanawi wannan abun da ake harga Allah sako yana isa a ci gaba da yi kuma muna addu'a ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya kara kwarin gwiwa mu dai abin da muke ta kira shine don Allah kar a samu wata gaba ko wani abu da zai sanya gwiwa na sharrin da kazafin su kakanni su a baya sun yi wa masu da'awar da suka gabace mu hmm. kowanne irin ɗa da irin uban da yake gado wato malam alkanawi wannan raddin naka wallahi sai yake tuna min wata aya a cikin alkur'ani da allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idan zukira allah wahdahu shuma'at qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah hmm. wa idan zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun hmm. akwai lokaci na dan yi bayani ko da na minti biyu Na ba matsala Eh, ba matsala wato wannan aya wannan aya malam da nake duba tafsiri na imamu as-sa'di tafsirul karimur rahman fi tafsiri kalamil mannan sai na ga yana bayani malamin da kasan da wannan marar tarbiyya din da shehu tijjani da inyasi da sauran jigajigan bata a imatu dalala na dariƙa. Hmm. shaidanun cikin su tunan madigaye da suka jagoranci al'umma akan shirka suka batar da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka batar da halittar Allah halittar da Allah tabaraka wata ala ya halitta su don su bauta masa hmm. don su kaɗaita shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutihimun amma waɗannan mutane suka ci amana suka ɗebo wasu mutane gardawa wanda in ka ɗauki irin malam Ahmadu Tijjani Shek Ahmadu Tijjani kamar yadda bayani ya gabata na malamai ko littafin sarkin kashi bai taɓa ba wa Allah da manzon Allah a addininsu na musulunci bai taɓa ba su gudumawa ba. Amma mutumin nan ya zo ya tsaya a madadin lata, in ya zo ya tsaya a madadin uzza suka tsaya a tsake suka sa al'ummar annabi suke tabbatar da su da rashin mutunci da rashin tarbiyya da shaidanci. Ayar da na karanta ɗazu da Allah ta'ala yake cewa wa idza zukira Allahu wahada idan aka ambaci Allah shi kadai azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai ka samu zuciyar waɗanda suke ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba sai ka samu zuciyar zuciyarsu gabaki ɗaya ta kasa sakat ta kasa natsuwa ta kasa samun jin daɗi imamu sa'ad yake cewa yadhkuru ta'ala halatal mushrikina Allah ta'ala na ambaton halin mushrikai wanda kai mai sauraro ka saurari wannan aya tana cikin alkur'ani a suratul zumar in ban manta ba aya ce mai namba ta arba'in da wani abu ko da biyu ko da uku ko da hudu ko da biyar ba za ta wuce ka ba ba zan iya tuno namban aya ba amma suna suratul zumar mai sauraro ka saurari aya na sai ka kwatanta da malaman tijjaniya musamman wannan qadiyya da waɗannan shaidanu shakiyai shaidanu shakiyai suka fito suke kare mai bautan kabari a kabarin shehu gibiri ba shehu gibiriman nan dan adam ne shehu gibiriman nan ya mutu ba zai iya yi wa kansa wani abubuwan lanta na yi wani amma an je ana kiransa daga malamai suka tashi suka ce bai dace ba shirka ne waɗannan shakiyai shaidanu yan iska suka tashi suka zo suka tashi gau suka ce su dole a raba hakkin Allah da shehu gibiri da da shehu tijani to me sauraro ka ji fassarar ayan nan abin da imamu sa'ad yake cewa yazkuru ta'ala halatal mushrikin Allah ta'ala ne ke ambaton halin mushrikai wa man ladiqita dahu shirkuhum annahum da abin da shirkarsu take hukuntawa annahum idza zukirallah idan aka ambaci Allah tauhidan lahu aka ce a zo a kadaita shi da haƙƙinsa shi kadai wa amara bil wal amru bil ikhlas akai umurni da wa amara bi ikhlas dinila akai umurni da azo a tsarkake addini ga Allah shi kadai wa tarku ma yu'badu min duni a kyale duk abin da ba Allah ba kowaye ko shehi ne ko waliyi ne ko aljani ne ko annabi ne ko mala'ika ne a rabu da su to ya za a karke da irin waɗannan shakiyyan mutane annahum yashma izuna yan firuna za ka samu zuciyarsu gaba ɗaya ta ne ta naɗe tana tafasa suna tserewa wa ya karahuna zalika a shaddar karaha suna kyamar hakan mummunan ki me yasa saboda an ce Allah kaɗai za a kira Allah kaɗai za a bautawa to ina za ka ga farin ciki da murna da jin daɗin su Allah ta'ala ce wa idza zukira alladhina min dunihi in kana so ka ga farin cikin su to ka kira wani wanda ba Allah ba hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar me Minal asnami wal andadi kamar gumaka wal andadi ko dukkan kishiyan da aka yi wa Allah aka dau hakkin Allah aka bashi wada adda'i ila ibadatiha mai kira ya kira zuwa a bauta ma wannan kabarin ko gunkin wa madaiya ko ta? Allah malami yake Allah yace izahum yastabashirun sai ka samu suna gurna suna farin ciki bizalika da haka farhan bi dhikri abudatihim farin cikin su yayin da aka ambaci ababen bautan su wali kauni shirka saboda wali kauni shirki saboda na shirkar tasu muwafiqan li ahwa'ihim ta dace da son zuciyarsu wa hazihi hal wannan hali asharrul halati wa ashna'uha shine mafi sharrin halin mushriki mafi muninsa walakin maw'idahum yawmul jaza sai dai amma alkawarin da Allah yayi za su garwaye a ranar tashin alkiyama fa hunaka yu'khadhu alhaqqu minhum anan da a karbo haƙƙi a wurin su zuwa ƙarshe to malam wannan ayar ba abin da nake tunawa Allah sai tausayin waɗannan shakiyyan mutane shakiyyan mutane da ba sa so a kira Allah shi ɗaya a ce a ba shi hakinsa wallahi wallahi waɗannan mutane yan ɗariƙa ina kiran ku da babbar murya ku taso ku gane gida suke karewa cafane suke da ku ba komai ake kiran ku ba sai ku kaɗaita manzon Allah ya faɗa in dai mutum mumini ne abu uku ba za ta zuciyarsa ba za ta taɓa tafasa ba a ce a katsai a kaɗaita ibada ga Allah shi kaɗai abu na farko abu na biyu a sai a zo a haɗa kai amma akan gaskiya alkitabu suna wannan shine abin da nake faɗa mana alkadawa ya tashi lafiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa a wange lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh dan uwa Allah ya saka ma da alkhairi kuma wato wato lamarin ya fi duk tunanin mai tunani wallahi dole akwai mamaki ga an ce a kirayi Allah shi kaɗai mutum ya haukaci a banna cikin amare mutum ya haukaci assalamu alaikum wa alaikum assalam akaramakan lahu na malam muhammad bismillah tafaddal la kusa tashi tafaddal ina maka fatan alkhairi ya gida to alhamdulillah malam muhammad ya ijtihadi kuma to alhamdulillah to Allah ya taimaka a A akaramaka lawo Allah ya kara maka lafiya da imani da yi da ikilasi amin kai ma Allah ya ma malam Muhammad Allah ya mana duka Allah ya sa sunna ta wadace mu bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa amin malam Muhammad a karmakan lawo ma ni wannan karatu da kai a karmakan lawo kan aiki baya jin bugu shi suna lakaci ne ko su tura masa ta whatsapp ko kuma su rubuta a takarda ko su jira shi su dinga gaya masa ga abin da zai faɗa shi ba ba wani bincike yake wa bare ya iya wani karatu ko wani abu to kuma in ka duba cikin su shine kawai ya iya zagi da suka gano ya iya zagi sai su dinga dora shi a kai amma wayannan dai malaman nashi wayannan malaman nasu su suke dora mushi su lakkana mushi ga shi ya zo ya faɗa amma duk sun san abin da suke ba gaskiya bane yanzu haka ina gaya maka wallahi tallahi mun sanar da nan garin akan wannan shirkar da suke zuwa suke so su dinga yi a nan a saudiya hmm. ai za ka ga yanzu ana ta ɗaukan mataki hmm. za ka ga ana ɗaukan mataki yanzu an saka ma marasa uniform yanzu wani shege ya zo ya ƙara yin wani harka ya dinga buya ko ya ce zai yi wani zikirin ƙarya ko ce zai shafi wai kabari ya dinga shafawa a hula ko riga to wallahi ina gaya maka yanzu kar ma wani ya kuka da kanshi in an kama shi ba abin da za a yi abin da hukunci ya yanke shi za a yi musu amma shirka shirka dai wallahi ta fito fili Profesa Dr. Sani Gurmin Kudu ya faɗi gaskiya. banda banda banda shirka ba abin da suke yi tun daga alif su zuwa ya su, kawai kwane-kwane ne kawai ai yanzu gashi Allah ya sa ana ta hutar da ku manya-manyan mushrikan cikinsu suna ta fitowa suna bayani Allah dai sa in masu shiriwa ne su shiri in ba masu shiriwa bane kuma Allah ya nesanta mu da su addinin su daban na sunna daban assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa mala abbas ya yi kira mala abbas akwai wa'insu wa'inda suka yi ta kira mala abbas akwai wa'inda suka yi ta kira mala abbas shi sa ɗaukar ka zai ɗan yi wahala mala abbas eh, akwai wa'inda suka yi ta kira mala abbas to wannan eh, akwai wa'inda suka yi ta kira mala abbas mutum uku zan ɗauka shi kenan insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam karamakallahu barka da aiki to barka dai ya gida ya wajen wallahi alhamdulillah ya karatu kuma to alhamdulillah Allah ya jagora ai na ga karatu ne ana ta yi to shine ce bar ni ma in kira wayan dan tofa albarkacin baki na na'am to gane da wannan bawan Allah Ah, abul fatahi hmm. ya akar makalla ni abin da nake so in ce shine ana ana ji na ana ji yawwa ni babba abin da nake so mutanen nan sun kina nuna kansu kamar kaga wannan abu da yazo ya faru na wannan bautar kabari da aka zo aka yi hmm. yana kamar irin bai zo yayi against abun ba amma me yana nuna kamar ma yana tare da su sai ke cewa kai ma gidanka akwai to mu dama abin da yake daure mun kai da yadda suke kallon mu da kiyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shine mu abin da muke so mu isar musu sako shine su sani cewa mu abin da muke ma fara kallon da shi musuluncin su ba muke so ya fara tsayawa kyam da kafafunsa balantane har da za su yi wani gorin cewa baya son annabi sai da inda za ga irin wannan ga abubuwa na shirka kiri-kiri a cikin littattafai kuna nuna mana da kuma ga su nan a zahiri suna faruwa har kuma ka zo ka cewa baya son annabi duka irin wa'annan akara makallawa ana jina? eh ana jin ka amma sai dai akara makallawu eh, eh. sai dai kuma hakan na'am ina shawara ne eh. da kaka ka sun ce kaza saboda sai sai dan fahimci kamar dan sun ce kaza ne mu ma muka ce kaza wala ko ba su ce mana makiya zan Allah ba mutukan muka ga eh. suna shirka wala za mu bayyana kuma za mu kuma su sun san wallahi duk eh, wasu tafiya duk wata tafiya ta Najeriya wallahi babu wanda ya kai mu san annabi sallallahu alaihi wasallam su sun sani to Allah ya sa mu da kuma suna da wannan gida amin amin sannan kuma malam kana ji abu na karshe da nake so in yi magana kai na'am assalamu alaikum na'am muna idan dan Allah a roke shi idan zai yi bidiyo ko zai yi wani raddi dan Allah ya dinga buɗe layin waya a dinga kira <laughs> ba wai ya sa kamera kai a gabansa ba yaya zai ringa aka saboda yawwa abu a duhu kawai yana eh, tafiya cikin rububi shi kadai zai yi abin sa da kyamara sai ya kashe tashi baya so ne ai ku yawwa dan Allah ya ba da layin waya a dinga kira mu shine roƙon mu a gare shi kawai mu shine abin da muke so da Allah ya bude layin waya a dinga kiran sa saboda abin da ke ko jahilai ma za su iya bashi amsa ba ma sai malamai ba to Allah ya sa mu dace shi ma ai jahilai ne to malam saura mutum biyu saura mutum biyu saura mutum biyu assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ya shek Na malam malam rabiu Na malam an wani lafiya ya gida ya iyali alhamdulillah ka kokari kuma alhamdulillah Allah ya saka mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya karatu ya fito eh, ga duk wanda Allah ya sa yana da rabon ya fahimta Allah ya fahimtar da shi eh sai Allah ya ganar da shi wanda kuma kaga daman can dilmiyayye ne sai ya kara ya kara bata ya kara dilmiya gaba daya hmm. abu ne dalla dalla aka karanto shi ɗaya bayan daya hmm. kayi bayani dakta ya shigo yayi bayani wannan bawan Allah da ya kawo aya Qur'ani yayi bayani to kaga duk wanda yake ganin wai shehun sa ake zagi to kaga yanzu fada yake da da Allah yana faɗa da manzan Allah yana faɗa da dokar musulunci yawwa ni yanzu da tambaya ɗaya kawai nake so in yi ma wa'annan mutane da Allah in Allah ya sa za su ji wannan karatu hmm. sai su ba mu ansa wai ce wai shin shehunan nan nasu suna a mace suke eh, tasarrufin su ko kuma suna raye idan suna raye ne suke tasarrufin su yanzu ba ga shehunan nan ba suna nan a duniya a Najeriya yanzu shehune nawa muke da su jigajigai ba za a je a roke su magana fetur ba sai mamaci wanda ya mutu to idan sai sun mutu ne suke da wannan taras da tasarrufin to me yasa suke bin waɗannan shehuna um, um, rayayye idan kuma suna raye ne me yasa ba su je sun tambaye waɗannan na rayan ba to kaga abin da gashi nan dai wani abu ne ƙarya haka dabo dabo shirme yanzu mutanen nan su ba mu ansa wai matattu ne suke ansa suke ansa eh, eh, Eh, suke an samu su bukatun su ko kuma rayayyu yawa ni tambaya ta kenan a wurin wayannan mutane wara Allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya amin amin jazakallahu khairan to ku dan yi hakuri ga wani nan amma dan uwa assalamu alaikum Assalamu alaikum assalamu wa rahmatullah ina wuni ina wuni an yi gaji Allah ya kara ma lafiya to Allah ya kara ma lafiya kai ma amma wala abin da ke so tambaya wallahi tun kwanaki na so in ma magana dai Allah to dan yi hakuri dan uwa ne na sauke ka ya fita daga tofi kai kaga ana ta kira assalamu alaikum assalamu alaikum salam na'am da wa muke magana a sunana Aliyu Bala to Aliyu Bala muna jin ka Malam barka da aiki a kokari a lamara to alhamdulillah Aliyu Bala Allah ya sa lada a mizani malam da Allah bayani za a tsara musu akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la tuti alqabaran idan saboda lokaratin <laughs> da kai malam suna jin sa sosai wallahi kuma wasu na amfana da shi daga cikin su ne ma ina so a ƙara yin bayani akan hadisin nan Allahumma la tuti alqabaran idan eh, ba matsala insha Allah za mu samu lokaci saboda kada duk daidai da yake na da alaka da topic din amma za mu samu lokaci za mu bayani insha Allah in Allah ya to mala Allah Allah Allah ya saka na da amin amin mun gode mun gode to mala Abbas kai ne na karshe mala Abbas kai ne na karshe sannan kuma zan dan ba da amsa ga malam Rabi'u na san ba za su baka amsa ba na cewa wai jujjuya al'amuran da ake yi ko wannan ana raye ne shehunan suke yi ko bayan sun mutu ne ai har bayan sun mutu ne eh, shehu tijjani bayan ya mutu yana jujjuya al'amura a ɗariƙa wallahi haka yake bayan ma ya mutu yakan jujjuya al'amura duk irin ayyukan nan da kake ji ana na roƙonsa na zai kaza zai kaza zai tsamar daga bala'i daga kuncin yanayi a ɗariƙance bayan ya mutu ma aikinsa ne haka yake a ɗariƙa in kuma wani ya ce ba haka ba ya fito ya ce ba haka ba ni zan ka littafi har bayan ya mutu yakan jujjuya al'amura shi mutujana a ɗariƙa kenan assalamu alaikum to mala bas kai ne na ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalam mala abbas kai ne na ƙarshe Allah ya kokari wala alhamdulillah eh, ga sanin wala dan ce mala sannun ku da kokari wato malam wayannan mutanen inda su Allah ya dan ba su da suwa wallahi da hatu da yana ba su amanan abu mafi muhimmanci na rayuwarsu a hannunsu wato su. tunda duk abin da ya kaga duniya na wallahi a bayan addini ne Allah ya ce wa ma kharaqatul jinna wal insa illa liya'budu ma wuri da min rizqi wa ma uridu an yutihim so duk abin da za ka nema samu wallahi a bayan addini saboda komai zai a nan addini zai bi ka to da a ce mabiyan wa'annan mutanen sun san muhimmancin addininsu matsayin addini a rayuwarsu wallahi tallar da mara sun dara garkiyar mutanen tun ba yau tun shekaran jiya dalili shine yanzu ya na ga martanin duk da cewa ba biyinsa na yi ba amma da na zo na fushin Yadda ka sa namban waya misali ka buɗe kofa kowa ma ya kira ya kalubalance ka akan abin da ka faɗa in ya ga ba daidai bane ya tona maka misali asiri su ba sa iya sa namban waya da su wani mabiyan mabiyansu ya kamata su farka da su gane wannan na farko kenan malam sai na shiga ina so in ga ko za in zan yi mai comment sai zama an restricting waya ma zai yin comment akan wannan bidiyon ko ba bidiyon sa na farko kenan nake lura da cewa akwai restriction wato ana takaita adadin wane ne zai yi ma rubutu a wurin ba malam masako ko ban ci magana da ba na fahimta ina jin ka sarai yawa so kaga wannan kawai ya kamata ya isar ma mabiyansu sakon cewa fa wa'innan mutanen wallahi tallahi kariya suke musu in shi wai ciki da gaskiya baya baya baya birni ah, mai sunan shi kuka wallahi malam inda da gaske abinda suke faɗa sun san gaskiya suke faɗa kwana-kwana na karyar da ya yi na cewa wa ibn jauzi wai ya kawo wayanda suka kafirta ibn taimiya wani ba Allah ya tona masa asir to irin wannan karya shi wanda fahish kowa ya leka ya karya karara su ba sa jin kunyan faɗa to amma menene mabiyansu sun samu mabiya ne marasa karatu marasa lissafi shi yasa suke karban duk abin da suka faɗa da suna wai addini ne to ina jan hankalin wayan na yan mu su mayar da mu su farka wallahi ba abin da ya kai addini muhimmanci duk abin da muke nema wallahi tallahi a bayan addini yake da zaran zai zamanto ya sarantar man da addinin mu to tabbas abin ya zamanto fitina a rayuwar mu su dauki addinin su da muhimmanci san akan waye aka hannun waye za su karba addinin su ba mutanen da suka shahara da ƙarya mutanen da ba sa jin tsoron Allah ta wurin ƙarya wa Allah da aiki sallallahu alaihi wasallam ba kuma kamar yadda wani malam ya yi tambaya kwanakin baya yana da kyau har yanzu ni ma sake wannan tambayar lallai tambaya ne wanda yake cike da fasaha cewa shin me shirka ne ka a wurin wayannan mutane dan Allah menene suka dauke shi a matsayin shirka da sai su faɗa cewa kaza ne shirka sai su faɗa misali to malam wannan ma ya kamata a tambaye su shin suna da wani abin da sunan shi shirka a wurin su ko babu <laughs> ka Allah ya samu dace malam wannan shi ne gudumawa na insha Allah Allah kuma ya ba ku lada amin Allah ya sa da alkhairi dama na ce waɗanda zan ɗauka kenan na ƙarshe waɗanda ba su samu dama ba su yi haƙuri da ma 'yan ɗariƙa ne suke bugowa to da za mu tsaya mu ba da dama amma ko wani ɗan ɗariƙa da ya kira na ya ce shi ɗalibi ne shi yana jami'a ya ce tahaddiyat da nake yi a kan ɗariƙa zai kare ku ɗan tsaya mu ɗan taɓa shi ƙila ko za mu iya samunsa a yanzu yanzu sai ya kare mana wayannan abubuwa Eh, ya ce zai iya karewa ina kiransa yanzu allah isa yana kusa eh, allah isa yana kusa eh, kan alamar da wuya yana kan live gaskiya ba na ban kada in haska kasi bishi su ce kai ya ɗauka ya tsaya na shi. da na haska muku na ga irin kun ga irin kiransa da nake to Allah ya sa mu dace shi yasa dai abin da muka dan haska wannan mahaukacin jahili kuma eh, jama'a sun gane ka assalamu alaikum